saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da rana barkanmu da zumurin kasancewa da wannan tasha mai albarka cikin shirin rayuwar dan adam shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samuwarsa a ban kasa kama da kalayyarsa ɗabi'unsa zamantakewarsa lafiyarsa auratayyarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam duka dai domin dan adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa da rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam tare sun ya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da bankawa mare da aka saba suna na zara dimma ne inda cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri kuma kada masu su manta muna tare da wato Dr. Abdulkadir Ismail imam masallacin juma'a na faruk da ke unguwa uku su biyan kwatas kuma malami a jami'ar bayero wanda cikin yadda allah ya allah ya sake dawo da shi malam abu da hukumar gudanarwa ta nan gida mai albarka da lokacin masu sauraron masu albarka muna maka salama assalamu alaikum to kamar yadda muka sanar da masu saurari yau dai kusan ah, za mu kwashe kimanin sa'a biyu muna tattaunawa kan batu kuma wannan shiri shine shiri na karshe a shekara ta 2023 wanda malam zai dubo su manyan wato muhimman gaɓoɓi zai mana bayani kazalika za mu buɗe layukan waya za kuma mu duba sakonni musamman da kira da wasu daga masu saurari suka kirawo a wancan wani mako da suka kira suka yi tambaya wanda insha Allah za mu bibiyo na al'amari insha Allah malam zai dora wala bismillah الصلاة والسلام على رحمة الله وبركاته على أشرف da wancan yin eh, shi da mutum eh, an yi makarar cewa wato matakin na wannan da'ira da ce dajiya hmm. da ke kewaya da hmm. kuma wani yakan kai zuwa wani matakin fice. Hmm. a matakin ficewa muka ce ah, yawanci mutum ya zuwa na matakin mutane da yin biyu wanda yake ficewa ta hakika ko kuma ficewa ta ana nan tare amma dai ba a tare ko kuma wanda yake dawa wanda yake dawowa sai ya mutum wato sai mutum ya ce to ai iyayen mu daga mu da kamar ba sa waɗannan abubuwan suna yi sai dai so akwai akwai waɗansu abubuwa da suke janyo dalilai da ah. suke janyo ficewar nasu ya zamanto ya zama ga hankali ko kuma ya zama so ba za a iya wuce ba ɗaya um, ba an yi mar aure yana shi an yi mata aure tana sha biyu misali hmm. an yi mar aure ya da yake da shi ba yana a biyar ko wani abu makamancin haka to za su zo su zauna ne tun lokacin ma ba san cewa wannan alakar ce ta haɗa su tana hmm. gidansu suna gida a zauna a zauna a zauna gida a ɗau shekaru kafin ta kai marhalar da za ta fara aure za ta fara haihuwa tsananta hmm. ta zo ta fara haihuwa kaga sun taso a wani nau'i na yaranta kuma idan ka taso a nau'i na yarinta da wani aka manta shi yasa san ka na da kanana wanda ka taso idan ka gan ka ji wani farin ciki saboda a da baka san bakin ciki baka san bakin cikin wato rayuwa ba kana yi da waɗannan saboda haka sai ka rinka ganin kamar idan sun zo za ku koma wannan yanayi to wannan sai zamanto wato su auren su na da ba wai aure bane kawai na aure gashi nan mu zo mu zauna mu samu 'ya'ya ba mu samu alaka da juna wato wato kusantar juna ba to ya wuce wannan to tun da ya wuce wannan za ga shi yasa za ga cewa su idan an kai marhalar fita din kawai kamar dan uwanka ne ko da baya nan yana cikin zuciyar ka misali duk kun bar gidan gandu in a ce hmm. kun bari amma dai yana nan a cikin wannan zuciyar taka to shi yasa fitar take zamantuwa da sauki hmm. wannan ɗaya ne daga cikin dalilai dalili na biyu hmm. shine canjawar mu zamanin mu saboda ai yanzu ga ana ta kuka yanzu ga aure a da an yi ya mutu da aure da an ya mutu da an ya mutu suka ce koyaushe ɗabi'ar da attitude ɗinmu misali ɗabi'ar mu da muke yi a waje a komi yana da alaka da ɗabi'ar da muke kuma a rayuwar mu misali da ke cewa um, mu yanzu a yanzu mun canza daga daga shekara 20 baya ko shekara talatin baya ko arba'in baya akwai canji mai girman gaske da ya faru tsakanin yanayin rayuwarmu da abin nan misali mu da muka taso a yara zan ba da misalin kamar da abin yara yanzu misali a da muka taso idan an kera mota mota na za ta iya shekara goma naga ita ce dai kafin abu a canza a ce an yi wani new model mm. a yanzu idan an yi mota bayan shekara na hmm. ga dajin ga 2003 model 2004 hmm. model 2000 abin nan yawa kamar misali ga mutum ya dau wayoyi hmm. yawa yanzu waya da wuya ga s waye uh, not kaza waye uh, ip kaza uh, iphone kaza Da ga daga tun daga 10 ana waye yanzu kullum ne to kuma muna da ɗabi'ar a wannan zamanin namu shi yasa suke ake kiran mu throw away society to wannan throwaway ya yi mana tasiri yanzu ka zuwa ka je ka taro walima baka ko taron walima ko ka je restaurant ko ka je ka sai takeaway ba abincin tafi da gidan za ka tafi da shi gida ko hmm. amma da ka karba za ka ga kwalin da aka sa a ciki mai kyau ne an yi ado wani ma da fenti wani har hoto wani za ga cewa abin ya burge ka amma kana ci me yake faruwa ya zama to shara hmm. to wannan throwaway society din da muka zamanto shi ma yi tasiri a yanayin rayuwarmu komai zane muke zai canzo saboda tasirin waɗannan abubuwan to shi yasa muka bambanta da iyayenmu to alhalin kuma wato akwai kamar ina jin na faɗa a can baya din akwai movement a turai da suka gano cewa wannan abin ba daidai ba ne shi ya suke kiran movement din minimalist hmm. wai uh, wai wai kaɗan ashe shi ne mai yawa ba mai yawa shi ne kaɗan ba misali kuma ka rike na da za ga cewa ka fi samun nutsuwa da kwanci za ga cewa za ka samu wato kana'a contempt mun ba ya zamanto ka nutsu amma yayin da ya zamanto kullum sabo kake ba ka taɓa zamanto a nisa ba saboda cizin kana ta yi kana ta yi to kamar haka su ma matan da mazan suke zama da ta je ta tarar kai kaza ne ah, to me yasa ba zai zama kamar ba zan samu kamar wani ba me yasa ba zan samu kamar wani ba shi ma ya rinka tunanin me yasa ba za ta to kaza ba me yasa ba ta da kaza me yasa ba ta da kaza ni me kaza nake so sai ga misali wannan saboda wannan canjin hmm. to sai ga cewa kuma ba shi da wai hanyar da zai ya canza wannan abun barin yadda ita shine ya sake ta in canza wata to misali waɗannan dalilai ne da suke janyowa kan cewa mutane kawai cewa maimakon in gyara kamar yadda na da suke yi lokaci ya yi barin canza kamar yadda a ɗaki da idan mace kaga da lokacin da ba wadata sosai idan mace ɗakin ta misali aka shekara daya biyu tana son ta musanya waɗannan abubuwan sai ta canza inda jeren yake amma yanzu an zuwa yi sai a canza kujeru mm, a canza fenti mm. a canza pop to kaga mu ba irin wancan ba to kuma wannan abin yana ɗaya daga cikin dalilai da muka mata bayan yake yakan janyo ficewa ta ƙarshe wanda zai ga cewa kamar ba ta dace da wannan zamanin ba to an ko saboda karatunta karatunta bai yi ba a ko kuma wata yanzu ya zama to mai kuɗi ne a ko kuma ya zama babban dan siyasa ne da kuma watakila ladan gona ce misali ya kamata a canza ta to sai fara canza mata kan cewa ita ma sai ta ji cewa gara dai ta rabu da gida ko kuma shi misali yanzu wancan ta fara kasuwanci ko ta yi wani karatu ta je matakin karatu shi kuma yana ganin cewa ba zai taimaka ba yana shi aga zama ta taimaka mata har ta zama abin da ta zama to sai ya to an samu waɗannan matsalar to abin da yake faɗa guda ɗaya ne idan wato attitude ɗin mutum abin da mutum yake yi shi yake da alaka da wato action ɗinsa mm. ba abin da zai aiwatar a aiwace idan ya zamanto kana cikin bacin rai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mai hukunci kawai alkali ne ko ba alkali kada ya hukunci lokacin yana fushi saboda me saboda ɗabi'ar da yake ciki ɗabi'ar yanayin da yake ciki zai sa ya iya abu ba daidai ba mm. kogwa mm. dole ne da eh, misali shi yasa kuma malamai da suka zo kiyar sai suka ce har in yana jin yunwa in kana jin yunwa saboda wanda yake jin yunwa ya bashi da cikakken nutsuwa in maka ce bashi da hankali zama bashi da cikakken nutsuwa to wannan rashin cikakken sai aka ce kar ya hukunci shi ma a wannan lokacin yanayi wannan yanayi to idan ya zamanto idan ka ya rufe kan cewa kana ganin ficewa ne to attitude ne wannan dan daga nan zaka fara ganin ba daidai ba daidai ba duba yadda ke misali ta ta rami duba ta iya ba ta iya ɗan kwaliya ba ta iya ka saboda idan ka haka zai nuna maka idan ka haka zai nuna maka saboda wannan misali yanayin da kake ciki shi ne determinant to daga nan sai ka ɗau mataki idan ka ɗau mataki zai to daga baya kuma sai ka fuskanci cewa bai kamata ka ɗau mataki ba shi yasa shari'a idan take ce maka idan mutum ya saki mace a bata ta yi idda a gida in na komi ne hmm. ko dalili saboda bayan wata daya ka kwana kai kadai ka yi kaza yau ka rasa kaza yau ka rasa kaza gobe ka rasa kaza yake ce anya ko sai ka kana neman kuma ka koma to wannan sai zama darasi ne a gare ka kan cewa bai bata ka saki yi mm. to amma idan misali ta fice ta yi tafiyar ta sai ga cewa barka barka je ka nemo wani abu shi yasa aka ce in uku ne ka ga babu komi babu komi a cikin eh, ka fita ka fita daga gidanka saboda babu maganar wannan komai saboda haka zan umarci kila abubuwa kamar guda wanda ake kiran sa da misali za su zamanto kamar wato wato hakika ne ba sa canza duk abin da ka yi ka yi ka janyo shi misali wannan ka'ida ce wannan kuma haka yake a musulunci misali sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fita yaki tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud sai aka aka aka ci nasara a kansu misali aka yi musu ba daidai ba suka ce an hara ta yaya wannan abin da ya faru sai Allah ya ce kullu huwa min inda anfusikum daga kawunan ku ne saboda haka komai da kaga ya tafi ba daidai ba in ka fara zargin wani to wannan zalunci ne ka fara tunanin menai menai shi yasa Stephen Arkovi a cikin Seven Habits Seven Habits sai ce tsakanin kowane stimuli and response there is a gap hmm. idan misali mutum ya zo kawai kana zaune ba abin da yawa kawai ɗauke ka da bari dole kaga za ka tunzura har hmm. zuka ka kama shi kana ɗaukansa kana buga shi da ƙasa sai ya mutu laifin ka ne a ce a shi ya tunzura ne shi ya janyo min kaza saboda tsakanin marin ka da yi hmm. wanda shi ya tunzura ka hmm. da kuma ɗaukan mataki da ka yi akwai gab rufa akwai rata akwai tazara akwai rata a waɗannan abubuwan to kuma kome a rayuwarka da ya ɗansu akwai wannan tazarar to kuma lokaci yayin da ya zamanto an yi maka wannan abin kafin ka ɗau wannan matakin da zai zamanto in ka fita daga cikin yanayin da kake ciki ba ka yi ɗaukan mataki ba don daidai yake da kai misali in kana son ka kalli fuskar ka a cikin ruwa a za ka yi kallo za ka kamar madubi yake to sai ruwan ya tafarfasa ruwan da yana nan mm. amma kuma ruwan yana zabalbala mm. mm. yana tafarfasa za ka yi ganin fuskar ka to in kana son ga fuskar ya za ka yi ka bari ruwan ya huce to yawanci a ka'ida shi yasa manzala sallallahu alaihi ya koya mana waɗannan abubuwan da yawa idan zaka dau doka ko zaka dau mataki wani lokacin kana fushi sai ce ka zauna in kana zauna wani lokaci ya ce ka shingida ka shingida ka kwanta misali waɗannan abubuwa saboda ana buƙatar sai ka dawo sai ka cewa yara ma in yi haka ba za ka yi ba yanci ficewa na farko kar mutum ya zai ce ita ce ta janyo wallahi ta zanka yi mun har sai da ta janyo na fita ko kuma misali shi um, shi ya ce ya ce ai ita ce ta janyo har ya janyo wannan abin misali da ke ta wannan hakika ce mutum ya kamata ya zama to misali wannan abu na farko ke kuma wannan ɗabi'ar abu na biyu wanda shi ma hakika ce wanda ba ta iya canzawa ɗabi'ar da take ciki da abin da yanayin da take ciki shi ne yake wato zai zamanto zai yi tasiri akan action ɗinka kuma yadda wancan misali duk abin da kai kai ne baka yi abu na biyu duk abin da misali action ɗin da kai misali abin da ka aiwatar mm. yana da zamanto yana tasirantuwa ne akwai dalilin abin da ya sa ya tasirantu ya zamanto kai wannan abin ah, ficewa tun daga makarana da muka yi misali kwatanci kwatanci hmm. wa ga kwatanta ka saboda yanzu misali akwai wanda ya taba kallon fuskar sai ce kawai madina cika muni mai muna faɗa waɗansu hmm. kawai wani ya cika kaza mummunan abubuwa amma akwai wani wanda zai kalle kansa a madubi zai fito yana sa hula sai yana gyara ji kawai amma na cika kaza muni duba ido na kaza da yayo kansa ba babu me yasa mutum yake kinyi Wani yana son kansa me yasa yake son ka saboda in a ce za a kira waɗansu mutane su yi assistant ɗinsa zai iya cin ya zamanto kasanova ko in mace ce ta to sarauniyar kyau kila bai kamata ma a ganta ba to amma wato wannan wato kai kanka kai wa kanka misali kai matakin da ka dauka kai kai da ka dauka wa kanka kar wani ya ce wallahi ita taimin ka bai tun zara za ka yi dauke waɗannan abubuwan sai ka zama to wannan abu na biyu kenan da mutum zai yi ko ita ta yi ko shi ya yi sai zamanto me me ya kamata kai abin da nake nufi shi shine kai abin da ka yi shi ne fi muhimmanci ba wai abin da wani zai yi ba saboda idan ka canza ne wani zai canza idan wani zai dauke ka da mari ai gwagwadon wato radin fiyal da kai reaction din da kai shi ne zai determine din me zai sai ma mutum ko ya tuttura mutum a sha sai kai mara shuru me zai faru in yayyayyayyayi me zai faru zai gaji zai gaji hmm. to manufa kenan wannan kai kai ya kamata ya zama ka san me za ka yi me yasa ya gaji saboda kai ka yi abin da ya kamata hmm. shi kuma bai abin da ya kamata wanda kuma a cikin aya ubangiji ya gama ilfa bil lati ya san zai lallabe bai ka wai na wa dawatun ka annahu waliyun amin abu na gaba shine wato wannan ma hakika ce ya kamata mutane sani ba za ka iya canza wani ba ba za ka iya canza ba ba zai canza ba kada ake cewa hali zanen dutse din na abin nan haka yake ba wai abin nan bane na kan bada misali ko da kan bada misali a wani taro sayyidina abubakar sallallahu ta'ala anhu sahabban manzon Allah ne ko sayyidina umar sahabban manzon Allah ne sayyidina abubakar yana da sanyi yana da saukin hali yana da wai sayyidina umar kuma yana da fada yana da zafi ko ba ka bane kuma duk gaba ɗayan su ga sunan a tare da manzan Allah an taba samu abu a ce manzan Allah ya ce wa sayyidina Umar kai baka gani inda sayyidina Abubakar yake ne baka gani ka koma kai ma ka zama irin sa ko ya ce sayyidina Abubakar san yin kayan yawa baka gani yanda sayyidina Umar yake ne baka koma ba babu wannan mu a musulunci ah. amma kowace ɗabi'a za ka iya influencing ɗinsa fa za ka iya tasiri a ɗabi'ar yadda za ka karkata hmm. amma ba wai ka canza ba ai sayyidina na Umar kaga duk fadansa da waye ai ta kai lokacin da yake halifa lokacin da zai wato zai nuna karfin nasa idan ka zo ka zo ka ce mar wani abu wani lokaci kawai kana jin ai sai ga ya fashi da kuka amma ya daina wannan zafin nasa a halifa bai daina ba bai daina sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana da wannan saukin da waye amma lokacin da aka zo aka yi ridda za a shi a fice aka fice bai suke cewa bai kamata a je a yi a yaƙe su ba cewa yi eh, ko da ba wanda zai tafi sai ni kadai zan an yi influencing din ɗabi'arsa amma bai tashi ba a canza ta ba to wannan shi ma wato yawanci a gidajen aure sai mu ce sai wani ko ta canza ko a yaren soyayya abin da yake faruwa kenan ya ce to yi to shi ba zai gane bai canza wannan Wanda misali ba ba ba ba hakkinsa bane da Allah ya halitto mu haka ya halitto mutum gajere to gajere ya halitto mutum dogo dogo ne haya ce to shi me yasa ba zai ƙara tsayi ba ko me yasa ba zai gajarce ba shi me yasa ba zai ba zai rage kiba ba ko shi me zai sa ba zai zamanto ya to siriri ta to siriri ya slim da waɗansu abubuwan ba kamar yanzu misali yawanci akwai wannan yanzu suna suna yawan yawa don na ga an yi min tambayoyin da yawa shi yasa ne ke zai da ga cewa yanzu akwai maza da za su ce wa mace tun da dai ga misali kirjin ta bashi da fadi ko bayan ta bashi da fadi su kawai su irin wannan suke su suke su ko lokacin da ya ganta ya aure shekara goma ko shekara biyar ko wani abin nan ya san bata da shi mm. sai a ce yanzu to ba ka sai dai ki je ki allurai mm. waɗannan alluran suna da side effect a ƙarshe su watan su ne za su to ko su kamu da kyansa ko kuma ya to su samu wani wani abu wanda za su hallaka kansu to abin da nake abin da nake faɗa shine mm. shi ya canza mana ya canza akwai akwai lokacin da aka yi tambaya a wadda tasha talabijin eh, tambaya game da misali bayan sun yi aure ne sai fuskanci ko kirjinta ɗaya ya fi ɗaya ɗayan kamar babu shi kamar waye ya ce asali mutum kwakwalwarsa ce da ke bashi kan cewa wannan abin shine zai sa ya tasiri ai waɗansu kafin su yi aure za ga suna jiyar da kansu daɗi ta hanyar tunani ma hmm. ta hanyar tunani ko ta hanyar kallo ko hmm. a babu abin da ne reality hmm. to waɗannan abubuwan da mutum zai da tunani da waɗansu abubuwan zai iya da yi can canza su da waɗannan abubuwan saboda haka wannan abu ne abu na hudu wanda yake son fara shi ma a gurguje wato yanayin emotion abinda mutum yake ji a cikin zuciyarsa emotion ba feelings ba ne da zuwa da neuropsychologist suna cewa da bambanci emotion ɗinka ba shi yake controlling ba shi yake wato shine yake wato yake juya action ɗinka ba action ɗinka wani decision ne da kake ɗauka wanda daban wanda ba shi da alaka da wani to um, abu na watakila wani abu wanda ya kamata mu sani shine mu tabbatar cewa mu yan adam ne maza Allah ya riga ya mana ya ce babu wata mata da za ta zamanto wai abin da kake so gaba ɗaya ka same ta haka shi ma namijin babu shi in kare amin da akhluqan ne radiya min akhar in kare amin akhluqan ne radiya min akhar in ji wani halin ba ta so za ta kace akwai wani wani take so kuma dukkan saki da aka yi wacce je ta yi aure a wani gidan sai ka tarar ta samu wannan matsala wani ba haka yake ba wani ba haka yake ba wani ko lokacin na aure shi ba haka yake ba sai ta ji wannan wance ko da na rabu da ita ba haka take ba sai ji mutum yana yana faɗar waɗannan abubuwa shi yasa shi ma uh, John Gray a cikin littafin nasa Loving Your Spouse yake faɗa yake cewa babu wani wanda ya tattauna da su daga ƙarshe suka yi auren suka rabu din nan sai suna sai ya zamanto suna wato kokawa suna lamentin din cewa wane kaza da lokacin kaza da yace babu ya wanda suka tattauna da su eh babu to kuma yawanci kai ma kana kansulin din haure za ga cewa irin waɗannan abubuwa ne akwai waɗansu abubuwa da wancan wani za ga nasa ya wuce ko waɗansu ba wai cewa kai ba zai yi a rabuwa ba ana rabuwa saboda wani din za ga cewa wato rashin alherin nasa ya fi alherin nasa yawa mm. to wannan mai yadda za ka yi sai ka ce misali a rabu ko a shirin na ta faɗa in ce kawai su rabu mm. Mm. ba ba laifi ba ne kamar yadda annabi ibrahim ya ce wa ɗansa annabi ismail a rabu saboda me saboda alherin nata bai kai adadin da ya kamata ya zama ya ci gaba da zama da ita ba to amma mutum ya kamata ya san cewa babu perfect ba hmm. perfection a cikin a cikin wannan yanayi abu na karshe kila wanda shine soyayya ake gani soyayya ɗan wato makami ne wanda ya fi kowane makami karfi to shi kuma ita kuma soyayya da kake da ake magana duk akan tunda akan wannan yaran soyayya ake magana riya wato inside out ba outside in ba ce kamar yadda shi steven arkobi yake faɗa daga ciki take fitowa ba daga waje take shigowa misali ɗanka ba ka ce sai ya yi min kaza sannan ba ka ga shi wannan conditional love ne hmm. shi wannan conditional love ɗin kuma za ga cewa ba soyayya ba ce hmm. kamar reward ne kayi min kaza barin saka maka kayi min kaza barin saka maka tsakanin mata da miji ya kamata ya zama to unconditional love ne unconditional love ne wani fa wani abu ne daga ciki kamar mahaifiyarka mahaifiyarka babu wani abin da za ka yi ya zama to shi kenan ya zama to ba ɗanta ba ne ɗanta ne za ta iya ma fada za ta iya ma duka za ta iya zamantowa tana da kaushin hali za ta iya kaza amma ita a cikin zuciya tana so ina kana da kasidar wani iraki yana fada yana yin kasida ne akan babansa irin babansa mai tsafi din nan ne fada yace sai sai bayan ya gama wato karatunsa ya zo da certificate ɗinsa ya kawo uban yace kawai sai ya ga uban nasa yana kwalla yana hawaye ce ashe soyayya ce a cikin zuciya to duk da kaga ya sha wahalar uban ba ma ya iya tunkaro shi ba amma wannan soyayyar tana nan soyayyar tana nan kuma wannan soyayyar shi yasa yi wa kasi baban nasa kasida bayan ya mutu yana cewa ina ma bai gan shi saboda wani abu ne da yake ciki duk wanda ya zama tun soyayyar an yi zali na ciki ne to to bayan wani lokaci sai mutum ya wannan sai ya yi saboda haka mutane dole ya zamanto mutum ya rinka tunanin cewa ina son wani unconditional ko wani yana cewa misali musa wani lokaci ba ma iya yin abu sai da ko Allah wani lokacin mu bota wani sai dai ba mu kudi ko zai mana waɗansu abu sallama amma dai amma dai abinda yake waki wanda wannan mutum ya ɗauka cewa hakika ne to saboda haka yayin da mutum ya ji zai fita me kamata ya zo ya zauna yi tunani ya yi lissafi ya yi lissafi ya ga cewa wadda zai je nemo shin akwai ta wadda wannan ba za ta iya fada koma cikin waɗannan abubuwan ba ɗaya kenan abu na biyu me na yi wanda ni na ba da gudunmawa wannan abin ya faru ana aure a turin keke inda ake koyan keke na da jika ga mutu. Hmm. yawancin auren bahaushe casa'in da wani abu cikin tara ku ya kuri a hakuri da hausa ba a koyar ba ta ake je ka koya hmm. in kai aure za a tura ka gidan ku can yanzu da ba gidan gandu ake ka je kai da ita ku ta gwadawa to duk yayin da aka ce trial and error ne ka gwada ko kai kuskure ko kai daidai to yiwuwar kuskure ya fi yawa akan daidai to sai ka mutum ya zauna ya ce kurakure nawa ne ita ma ta yi cewa kurakurai nawa ta yi saboda dole an yi hmm. babu in ana ma nuna maka din sai ka sai ya zama to sai ka yi kuskure ballan kana ba a nuna maka anan mun faɗi yanda salam lai dan amur dan as da baban sai auren da shi yana karami amma ya rinka bibiyar sa gida ko har sai da ya dora shi akan dide Abdullahi dan Umar ya je auri wata mata matan nan sai zamanto ya ci juyan mar da tunani da waye yi ya ce manufa me yasa ya je yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi ibn Umar zai shiga wani layi saboda me saboda yana bibiya to ka waɗanda yanzu auren da yawa samarin yana tunanin abin da yake gani a fim ko abin da ya karanta a novel misali su ne za su zamanto sashi aure kurakuran sun ɓaci sannan kuma abu na biyu shi dan adam da kake ganin sa ba wai mashin bane mota an ka zo ka sa mata giya ka tashe ta akwai wadda giyar ta gaba ne baya shi sai kai baya da ita akwai ka riga ka sani dan hmm. adam ba kai ke ba kowa da yanayin da yake zo kowa da yanayin da zai zo to misali tun da haka ne kaga akwai bukatar cewa mutum abu na biyun shine mutum ya zai zauna kurakurai nawa ne shi a karan kansa eh ita ma tana ta yi tunanin kurakurai nawa ne saboda sanin matsala hmm. shine zai warware maka matsala amma da wuya ka ga bahaushe zai zauna wanda ba mu ba ne amma mu namu ya fi tsanani Ta yasa so a ƙasashen waje lokacin da ya maganar counseling da waɗannan abubuwan a wannan counseling ɗin da suke fita za a ga cewa ana ƙoƙari. Um, idan mutum ya zo a ce je kai kaza kuma ya je gwada kai ma je kai kaza ba zai gwada ba wa'annan ɗaya mafi girman matsalar da zaka fuskanta in kana yin counseling hmm. kana ba da shawara a zamantakewar aure shi ne zai ce zala wannan abin da ya faɗa shi ne haka haka ne faɗa maka ni kawai ba haka na gani ba haka muka taso a gidan muna yi ba wannan misali wani wa ya ce abin da kuka taso a gidanku dole daidai ne shi zai ci gaba da tafiya kuma wa ya ce daidai ne wa ya ce hmm. mahaifiyarsa tana jin daɗin wannan abun ko mahaifinsa ya ji daɗin wannan abun da aka yi don mutum ya taso ya ga ana yin abu ya nuna cewa wannan abin ba wai nasi ne ko kuma mai kyau ne ko da daɗi hmm. ha mu ba haka mun mahaifiyar mutum a ah, abin da ba daidai ba kawai a canza shi ba daidai ba ne to misali wannan yana da yana da muhimmanci mutum ya zo ya zauna ya kalla ya ga cewa me zan gyara me na kurakurai in zo in gyara saboda koyaushe confession fa ikirari ka zo ka ce eh tabbas na yi kuskure idan kai aka yi wa za ga cewa sai ya ruguje fiye da rabin laifin da aka yi maka sannan ka zo ka gyara shi yasa shi John Gray yana da wani littafi six love of uh, six word six uh, language of apology misali wanda ya shi alaba da hakuri a misali alaba da hakuri wani abu ne haka ne misali shikenan na haƙura yancin mu hausa ake to amma za ga cewa ah, akwai ni na san ni ne wannan abin laifi na ne ga confession ne in ka faɗa baka ce alaba da haƙuri ba wanda kai wa wannan laifin za ga cewa tun daga nan ka ruguza wani abu a cikin zuciyarsa cewa eh tun da ka da ka yi wannan abu kuma ga dalilin nisa ne kuma wannan kuskure ne amma dan Allah a taimaka min yayi kamata in gyara dan nan gaba kan ƙara fada a cikin wannan abu ba fa sai ga cewa wannan language of apology da za ga cewa mutum ya fi zamantowa ya tasirantu kai ikrari ka ba da hakuri kana tunanin cewa ya wasu shawara za a baka dan ka gyara to amma tunda dai na yi maka kai hakuri wannan sai ka ki yin hakuri na ce maka kai hakuri ta baka hakuri na yi ta baka hakuri wani lokaci ba zai amfani ba ya za wani littafin shi ma nasa yana da muhimmanci sosai mutane su karanta shi abin na language of apology eh, shi na john gray shi ma john gray ne wanda ya five of languages um, to misali waɗannan abubuwan muhimmai ne to sai misali wato abu na gaba inda a ce musulunci yana nufin cewa kawai za a zo a zauna aure ne ba ya samu sabani ba da ba zai samu wannan addu'ar da aka ce mutanen kirki suna yi tsakanin su rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni da yawa daga cikin bugawata ba sa daina wannan addu'ar kullum ne Allah kai mana Allah ka me yasa saboda za a yi maka aslahana lahu zauja shi zai gyara kenan saboda haka cin cewa bari mu fice shine solution mafita kwata-kwata ba shi bane mutum ya zama tuya zai ya gyara to abin da ya sa wani lokaci ne takaita saboda na faɗi wato kasa kashen wajen mutane wajen guda hudu guda hudu a wancan kuma kowanne yana buƙatar dogon bayani kuma sai nake ganin cewa ba lalle mu yi a cikin wannan shirin mu duk da na ji na zan akwai za na san bamu workshop a kansa kan cewa waɗannan hanyoyin za a yi kaza mutane eh, wato ba sa son su ji cewa wato okay ga yadda za ka gyara wanda yadda za ka gyara is very important ba wai ana cewa kuma ga yadda zaka gyara dan cewa kana cikin matsala ba ne a ita matsala tana zuwa kafin ta zo ka santa kuma kana da hanyoyin da za ka yawa za ka kauce wa matsala ko kuma ya zama to shi yasa ina faɗa mutane biya yawanci inda kake gane cewa inda mutum yake gyara al'amuran auren sa hanyoyi ɗayan biyu ne ko dai zama ta hanyar experience mm-hmm. experience ake samun experience ka yi tuntube ka tashi ka yi tuntube ka tashi ka yi tuntube ka tashi ko hmm. to sai zaman to ka koya ka gane dan nan gaba ka gaba ka kara inda kai tuntube shi yasa da wuya wai is natural ka taba ganin kai tuntube ka ka juya ka kalli inda kai tuntube to wannan ce yanzu da experience dan kawai kaga dabi'atan da muke ya tuntube sai koma ya duba ya ah, ko da mene tuntuban nan ne to kamar haka shi experience yake ɗaya kenan to amma wannan experience ba a buƙatar kai kai ta tuntuban ai hmm. da ƴaƴanka da ƴan uwanka da abokanka da wani ma ba kai ba kar ya fada irin wannan kuskure to ya za a iya iya zamantawa kar ya fada kar ya fada wannan experience ka koyar da shi ka ce ana yin kuskure kaza ana kuskure kaza ana kuskure kaza ana kuskure kaza saboda haka idan ga kuskure kakka idan ga alamar kaza da kaza to abu kaza ne zai faru idan ga abu kaza amma shi ba wuce ka'idar sa sai abu ya faru sannan ne fara shi yasa da wuya ka zo sulhun aure to aiki ai dama hakuri aiki ai dama ai kowa kowace mace ba da yake gani akwai kaza to sai ba ga mata batun kafin ta shiga ɗakin mijinta shi ma in yi haka za a ga mar kai ba haka ake ba ai dama kaza kaza kaza sai a ce mar to kai da da can ba ga mar sai da abubuwa suka damalmale sun lalace zuciyar zansa ya ɓaci sannan zai zai waɗannan abubuwa to idan wataƙila fiyan da zamu yi ana sa a masallaci zamu yi in kuma Allah ya kaddara wataƙila ma za a yi anan din wani abu amma dai na sa a masallaci a watan February akwai training da zamu yi na ci gaban gyaran hanyoyi wataƙila yan ɗaruruwa waɗanda mutum zai bi yadda zai aiwatar da yaran soyayya da kuma yadda zai kaucewa wato ficewa daga cikin waɗannan auren to abin da yasa ne take tunan saboda ina tunanin mutane an ce da tambayoyi da yawa hmm. um, akan wannan duk da wannan magana is so technical na ga kamar yi abu kamar kamar boko boko kamar kamar muna makaranta makaranta saboda aka yi hakuri da ni a yanayin yanda ya zo ba kamar yanda nake wato da misalai yan ƙanana ba to amma waɗannan abubuwan waɗanda suke cikin waɗannan abubuwan tunanina shekarun su ya fara ja amma su yara matasa wanda misali yayin aure bai fi shekara 22-23 ba dama mutum ya tabbatar cewa akwai kalubale yasa a lecture da nayi nake cewa aure ba jin daɗi ba ina tuna ko wani professor ya zo shi yana daga cikin discussing bayan na gama lecture eh. sai yake cewa ya zo ne don yi attacking din wannan lecture da ne saboda ya zai a ce aure ba jin daɗi ba sai da na gama tukuna sai ya ce ya fahimta kwarai aure ɗaukan nauyi ne ba wai jin daɗi ba ne jin hmm. daɗin na zuwa ne saboda ka ɗau nauyi hmm. yanzu misali ka zo ka tara mutane ka ciyar da su kai ake zuwa bukata ai ka ji daɗi amma amma amma jin daɗi ne hmm. kuɗin daga da kake fitarwa ai wahala ne ɗaukan nauyi ne yayin da misali ɗanka tun lokacin da ta zo take launayin ciki har a zo a haife kullun ka ƙaru ka kara da zuwa na tambayar na ce nawa ke da pampers aka ce mu wajen naira ɗari na ce pampers nawa ake canza a rana ya ce za a canza wajen guda uku Kadan mutumin da yake ɗaukan albashin dubu hamsin zai zai kashe kuɗin pampers kaɗai dubu tara in dan kashe eh, ɗari uku uku sau uku sau talatin hmm. dubu tara kenan dubu tara taɓa a cikin kuɗinsa ya ce jin daɗi yake daukan nauyi ne amma kuma a cikin yalwar zuciya da jin daɗi zai je waɗannan abubuwan saboda haka kenan ya kamata mutane su fahimta kan cewa ba wai yanayin yadda ake nuna a fim bane na sha faɗa mutane in ka ga fim ɗin soyayya soyayyar ta yi soyayya ana gama fim ɗin in an ɗaura aure fim ɗin ya ƙare <laughs> saboda za shiga gaskiya da gaskiya mm. ƙarya ne a yi wannan abin da ake yi eh. to ko labari ne mutum yake karantawa labarin soyayyar ana gama rikicin shikenan labarin ya kare mm. in ko aka ci gaba da labarin ba zai daɗi ba zai daɗi ba mutane ma sai sun ya gundure su yawwa saboda haka mutum ya kamata ya san fa wannan labari ne dan a faranta man rai amma ba hakikan lamari hakikan lamari wato keke da keke fuskantar take saboda haka na fata a cikin wannan abubuwa guda biyu da muka yaren soya da kuma wato kewayen zamantakewar aure wadanda waɗanda ina ganin za su amfana su fahimci yanayin yanda misali suke kuma abubuwa da za su zo nan gaba tana abu ne da faɗi kamar yadda yake cewa mutum koyan zamantakewar aure yake har ya gama har ya gama a cikin naman ko mutane complex in kamar yadda bature yake faɗa ba iri ɗaya bane kowa da yanayi yadda yake samun kansa saboda haka eh, na ganin mun ce watakila ko mun je minti arba'in in an buɗe wa mutane sun an ce in yau ne rufe shirin na wannan shekarar wadda aka sai mu to ma eh, kamar yadda muka sanar da ku eh, isasshen lokaci da muke da shi na kimanin sa'a biyu domin tattaunawa kan wannan batu tun daga lokacin da muka fara tattaunawa da malam har zuwa daidai wannan lokaci da kuma muke shirin karkare shirin a wannan shekara ta 2023 za mu dawo gurinku da fatan mm, za mu takaita abin kawai ya ma'aurata musamman saboda akwai kiraye-kiraye wajen mutum uku da suka yi suka ce mu ba da damar ya kasance iya ma'aurata ne za su bugu waya ko wanda suke shirin eh, aure ko suke shirin aure musamman su ma'aurata wata zakanta ce wallahi auren ta yana dab da mutuwa eh. amma a taimaka mata ga sakon tambayar ta zuwa ga malam ah, ko wanda na babba su hakuri musamman wanda sun yi naci sun zo nan domin samun lambar waya ta malam da za su yi magana da shi muka ce to su bari su turo sako in yaso sai a karanta malam kuma ya bayani in yaso matsalaki da hanyoyin da malam zai bada shawarwari za ta amfanar da mai irin wannan matsalar da bai samu sukunin shigowa ya bada gudunmuwa ba wancan karin musamman ranar goma ga watan nan da muke ciki sakamakon tafiya da malam ya yi mun tattauna da masu saurare wanda kuma akwai waɗanda suka kira waya suka yi tambaya musamman akwai mai tambaya ta farko ta ce tana tare da mijinta bangaren addini da abin da ya danganci kulawa bata da matsala mala su kusan takwas da aure amma matsalarta da shi rashin uzuri wanda yake ɗaya daga cikin musabbabin abin da ya sa ta ji ta fata da shi kamar yadda mudu'in mai yake shine ya hana ta yin ma'amala da shafin sada zumunta na sadarwa na wasu da tana yi amma daga baya sai ya hana ta bayan ya hana ta kuma tana ganin kamar yanzu samunsa ya ragu ita kuma tana kasuwanci wanda yake wannan kasuwancin da take tana dan abubuwa a shafin sada zumunta kuma tana samun ciniki amma yanzu ya hana ta wancan karin da ta ji aikin hajji ta dawo ya bata ta danyi na wannan lokacin amma tun da yanzu ta yi ta yi ya hana ta ta dinga ma'amala da shafin sada zumunta na wasu wanda ta ce gaskiya ita a yanzu duk da bangaren addini da kulawa ba ta da matsala da shi amma rashin hana ta wasu din ya jawo ba ta kaunar shi a rayuwa shi ne take neman shawara. Eh, to eh, na farko abin da muka faɗa din shi ne wannan rashin kaunarsa da ta ji tana yi din misali ita ta kirkira wa kanta saboda kawai akan wani abu ne in ban samu kaza ba to ba zan ji daɗi a rayuwa ba wannan dabi'a ce misali ta ta yarinta tun da ban samu kaza ba ni ka gara kaza shi yasa wanda su yaran za ga yanzu suna wato tasiri akan iyayensu ni yanzu gara a cire ni daga makaranta kaza me yasa saboda kawai kaza iyaye su biyewa misali wannan abu da misali abin da ya kamata ta yi shi ne canza salon yadda za ta yi mu'amala da social media na. ba lalle ya zamanto ita za ta rinka wato monitoring din social media din kuma abin social media ba wai mu kadai wato 'yan nan bangaren ko musulmi ne abin yake ba tsoro ba abin yana ba da tsoro ne a duk duniya gaba daya yasa nake ce mutane su kalli wato wannan documentary din da CEOs wato manya-manyan waɗanda su ne da kamfanin waɗansu Facebook ko Twitter ko TikTok ko waɗannan abubuwan suka yi documentary yana nan yana nan abin nan wanda suka kira shi media deception idan ka ga yadda turai tsorata da suke yi hmm. saboda yanayin yadda ake jan 'ya'yansu abin ya wuce yanayin yadda za ka ga cewa mutum ba zai zama ba zargi ba ne tsoro ne ba yana zarginta tana tana abubuwa da a'a tsoro yake ji akwai kwanan za su baka labari wanda mu misali ana yawan yi mana fatoyi da waɗansa. za ka ga cewa namiji zai daga kaza daga wannan contact din sai ga ya fara transfer ɗin kuɗi zai ga baka ankara ba sai ga mace ta yi hmm. akwai waɗanda misali waɗansu yanayin misali wato kasancewar ana blackmailing ɗinsu serious blackmailing akan wato irin waɗannan abubuwan har misali mutum ya kai saboda mutum bai san lokacin da wani zai burma shi ba kuma yanzu misali faking ɗin abubuwa ya yi yawa kwan ta zama da fake ɗin misali namiji ko mace kowa duk ana yi waɗannan abubuwa to abinda nake faɗa guda ɗaya da sai ya zamanto ta samar da channel ko media ko waye waɗansu su zamanto ba tana samun kuɗi waɗansu za su zamanto su ringa su za su ringa gudanar mata da shi ba tare da kanta ba ai yanzu yanzu akwai diya waɗanda suke hasali ma manyan wanda suke gudanar da abubuwan kansu ai waɗansu suke wakilta to da shi mutum zai zamanto shine zai komai da komai waɗannan abubuwa saboda haka da a ce ta yi wannan a duk waɗannan kafofin suka yi creating ɗin wani suna yanzu waɗanda suke manya-manya waɗanda suke da misali page ah, kaza da kaza da duk celebrities na turai da na sani ban san na nan gida ba ba sa karanta comments sai dai a karanta musu eh a karanta musu kuma ba za a gaya musu wani abubuwan ba ko na zagi ko na cin mutunci ko na waye sai dai wanda zai dadada musu shi ma ɗayan biyu waɗansu ne suke ba da ansa yawancin pages da kake gani ba su suke ba suke ba su suke ba da suke kula da pages din ba hmm. to ke misali misali za ta yi haka har misali za ta ga cewa mijinta tunda ya hana ta wannan bari ta fasa auren ko ko ko ta ji ta tsane shi saboda haka na farko ta samar da wanda za su zama tusi monitor ko page din za ta iya samar sunan abin da ke sai ba da sai sunanta ba ba sai sunanta ba ya zamanto dukkan wanda suke alaka da ita sai ta yi din su zuwa waɗannan page din za a yi a whatsapp yanzu channel ake yi ko akwai whatsapp da whatsapp babu yanzu akwai whatsapp channel abin nan na facebook dama akwai page hmm. yawanci page da suka gigir na tabbatar maka cewa ba kai ko waɗansu wanda ba su misali page sun mu hmm. in dai page ne misali na facebook na wani ba wai account ba eh misali wani lokaci zan iya daɗe abin wani kalli page ina amma kuma ga duk sati yana gudana sati yana gudana mm. amma ba lalle ni in kalla ba saboda akwai waɗanda suke monitoring din suke kula da shi wani lokaci an so shi ma zuwa sai dai ansar da ake buƙatar attention dina a ce wata ko ta yi kaza ko wani ya tambaye kaza me kamata sannan wani lokaci in je in je ni da kaina ko in je in bayar to saboda haka ta buɗe page ɗinta maimakon ta zo ta rasar da misali abin da yake tabbas dinta ko ta sa wa zuciyar sa wa zuciyar na shine abubuwan da ne ta waɗannan mukaddimin guda guda guda guda guda biyar ko shida na faɗa dinnan wani sabo ne ba sa can ba asali ba shi ya ja mata bakin bacin rai din ta rabu da shi ba ita ce ta dora kanta saboda stimulating response yan take responding shi yake determine din ya za ta wato wato yanda za ta samu kanta saboda haka ni abin da nake ba ta shawara ta bude pages din ko kuma ta sa su bude pages din sai ta rinka tallan waɗannan duk wanda ta tabbatar contact sun tani da wai sai ce ta yi communicating ta can ba ita take wato managing ɗin page ɗin ba ya bi mata sauki akan misali ta ce dole sai ya bar ta yi saboda su mazajen sun tsorata a yana kyautar zama cikin waɗannan satuttukan har magana kisa ake da waɗansu abubuwa akan waɗansu wanda shahararru waɗanda suke da pages to kaga wannan abu ne da zai ba da tsoro sosai idan ya zamanto har waɗansu an samu suna alaka da waɗansu an yi kisa akwai kisoshi da waɗanda mutum ba zai so ji labarin su ba gaskiya waɗanda dalilan waɗannan page to kuma waɗansu mazajen kuma koyaushe yayin da aka ji cewa wato mutum yana tsoron matarsa ta yi abin nan soyayya ce take janyo ba ƙiyayya ya ce hmm, soyayya ce ta janyo yake ji mata wannan yake jin tsoro kai ke kokarin kanka ne ta din amma wanda ya bar ta yake cewa yake abin da ke ga dama babu shi yasa ma yake iya gane idan mutum yana da mace biyu idan wannan ta zo duk lokacin da ta zo ce a da lafiya wata ne fita ce mata da lafiya wata ce misa zaki fita saboda me zaki fita ya fi kaunar wanda yake hanawa da akan wanda yake bari hmm. yawanci yawanci mata su sukan gani su kuma saboda haka wasu gurin su ayi abin alfahari da eh, kamar an fifi fita wanda ake bai in a ce tana da hankali ta gane cewa to ni wato ya mai da ni kawai shirme kawai duk lokacin ta mai sai ce kawai fita amma baya barin wacin ta fita saboda me wannan shine hankali amma yawanci ka tambaye maza in suka ga cika barin ta din nan eh, Allah ba ta ji za ta ji amma ba wai sai saboda haka yana kaunar ki bai kamata ya zama ki canza ba da wannan abubuwan ki ki canza salon yadda za ki mu'amala da shi shine response din da ya kamata din abin da ya motsa din ya zama to response ya zama to wani yanayi daban da ina ganin wannan matsalar ta mai sauki ne gaskiya kan kuma ta sa tsanar mijin a cikin zuciya to wannan ma mai tambayar ta ce shekararsa 27 da aure amma baya son kusantar ta ko shiga ɗakin ta ta kai shekara uku babu wani abu da taɓa shiga tsakanin su na harkar auratayya ma'ana tun daga bayan shekara uku da aure ta rago shekarun babu magana ta kusantar zamantakewa aure hasali ma ko jikinta ne ya taba jikinsa sai ya janye to ta tara sai yadda za ta shi ne take neman ba ta shawara yau wato gaskiya ina jin akwai wani shiri da namun da kuma shiri mun dan yi magana to akwai dalilai da suke sawa namiji kawai ya zamanto na farko akwai rashin lafiya wanda galiban maza waɗanda suke fada rashin lafiyar wato alakar mata da miji suna jin kunya su gaya abokansu suna jin kunyar su gaya matar saboda kattare na su auraye ne abin da yake faruwa mutum na miji na miji hmm. sai su yi ta ɓoyewa to shi kuma ɓoyewa daidai yake da fitsarin kwanci na yaro a yara akwai yara masu fitsarin kwanci hmm. da sun yi sai su sai su ɓoɓɓoye abin nan sai su je su ɓoye ah. in yau kai gobe kai je kai abin bai fi bai bayyana ah. ah. Ko sannan mutum ya lalata kayansa ko sannan kuma bai daukar wa kansa hanyar da za a warware masa wani kila kawai matsalar ita ce kawai kawai shi karfe goma sha biyu za a tashe ka kai ku je ku dawo shikenan ya warware wannan matsalar to akwai maza da yawa da suka samu matsala na irin wannan kuma ba sa son a yi magana wannan kesin yana da yawa a yanzu kuma ba sa tuntuɓa ina tuna akwai wani wanda ke sun haka faru wanda kawai abin da aka gaya ma ne ya ce to me yasa baka faɗa ba yi cewa wallahi gani kawai kamar ba iya musamman wanda dan su zaga su da ta daɗe ma sun daɗe da yin aura amma akwai wani zaga cewa irin samarin yanzu din dan saboda waɗansu dalilai ko na masturbation ko waɗansu abubuwan yana yi sai ya zama to ba shi da kwari ba shi da wannan kwarin to kawai abin da ya kamata kawai ya faɗa ya faɗa idan ya faɗa sai a ce ma ai kaza da kaza da kaza za ka yi wani lokaci jike jike ne wani lokaci kawai abu ne da zai sha ba wai na asiri ba ina nufin wani ina nufin waɗansu eh, na farko na farko tukuna sai an iya gamsar da shi ya faɗa saboda watakila dalili ne ya janyo da ya auren zai ba abu na biyu akwai waɗanda suke da rashin lafiyar ba za su iya ba kuma sai su yi auren a haka na su yi auren a haka kuma iyayensa wani lokaci mata da maza su rinka ɓoye waɗannan abubuwan na haɗu da irin waɗannan a akan za a ga cewa hakika iyayensa ma sun san yana da wannan matsala dan lokacin da fara bincike ba bincike lokacin abin ya faru ana kokarin aure sai fuskanci iyayensa sun san yana da wannan amma haka aka yi mara aure wanda kuma ba daidai ba ne. yana daga cikin shi yasa malaman fikiyo za ga sun sa shi a cikin wato illoli wato wato illar da za ta iya sawa mace ta fasa wannan auren kuma ta ci sadakinta a cikin waɗannan abubuwa saboda aka kaga wannan na biyu kenan akwai na uku misali wanda shi kuma wani lokaci dalilin samun sabani ne da matar shi na yi bayanin sa eh, cikin shi da muka yi wanda akwai wanda na sani wanda irin samu ya ja baya to matar kuma ita ta juya mar baya yi ta abubuwa ta yayyayyai wanda abokan nasa har ya kusa ya fada wani yanayi ya fara neman mata saboda bukatar yana da bukatar ita kuma sam ta tabiri to a dalilin haka abokansa suka ga cewa bari su cece shi da an yi an da ita ta fahimta sai an dawo yanayin yanda ake da kuma abubuwa sun canza to aka ce kawai ya kara aure su samar yanayin gaba ɗan ba a san ransa ba saboda ya san yanayin da yake ciki amma matsalar kuma sa a matsayin sa na namiji wannan kara auren da bayan ta yi wannan an dau lokaci da ya kara auren da ya zo kuma ita kuma sai take cewa yana zuwa can ya kula waccan amma ita baya kula ta gaba ɗayan gabansa baya musa wanda kuma yana daga cikin sirrin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan namiji ya nemi mace kar ta dinna saboda akwai waɗansu wato zuciyarsa tana saurin furjiya idan ta furje din nan tunda kazan sako ne za a aika kwakwalwa kwakwalwar ya zama dawo har mutum ya ji cewa yana da wato karfin da zai iya kusantar mace wannan wannan wato wato hanyar wannan sakon ake bokin duk abin da za a yi ba za ta yi ma akwai ɗaya wanda shi jamun baki yake hmm. jamun baki yake bayan ya kara aure yake tambaya ta yake cewa wallahi ya gani ya samu matsala amma ya bada nanin ko sihiri ne ko waye idan amaryar ba shi da matsala amma uwar gidan an na nace kun yi gima ne kamar ya ce an yi ba ta ce gima. na ce to wancan ne sai dai ku yi a hankali watakila za a iya raba su amma ba haka ba watakila shi kenan ta tafi gidan Bangaransa to to kaga wannan dalili ne shi ma mai zaman kansa sai a sai ta tuna shin akwai wani abu makamancin haka da ya faru wanda ga a wannan misali zaman su da suka yi shekara uku din akwai kuma wanda zai zamanto na misali da da sihiri ne ko tsafi ne ko wani abin nan ko aka yi mata a ita ce ba iya ba ko kuma aka yi masa misali a kanta misali wannan ana yi din abin abin bakin ciki da abin takaici gaskiya ana yi ko wani wanda ya so ta da ya ce ya ga yadda za ta yi sai zaman zamanto an danyo ita gwamnati ta ganin laifinsa sai ganin laifin su wanda alhalin watakila abu ne shi ma fi karfin sa shi ma da zai iya warwarewa to amma shi ma din bai yi magana ba na watakila ya dau hanyar warware wannan wannan tsafa tsafin to misali a shekarar za mu iya ganin misali laifin ya fi yawa a kansa labaran hmm. laifin ya fi yawa a kansa wanda yasa ce ya fi yawa ban ce duka a kansa yake ba saboda abin da zan faɗa a ƙarshe saboda ya kamata ya neman magani hmm. a mutum kana da matsala ka neman magani ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mana cewa babu wata cuta wato wato wannan kuma cuta ce hmm. namiji ya zamanto ba namiji ba ba shi da lafiya hmm. ya za a yi koma yadda ma ake faɗa mu a nan hausa a ce ai ba shi da lafiya ko da haka ba shi da lafiya ne magani hmm. sawa'an wannan din ne ko wannan ko wannan ko waɗannan a cikin waɗannan guda hudu je ne magani kuma dukkan su akwai ba da tunanin akwai wani daga cikin wanda muke karatu ta da shi yana karatu a waje na zai gaya bayan ya kara aure shi gaba ɗaya sai zaman to ba zai iya kusantar amanar ba shi amma Allah ya taimake shi sai Allah ya hada shi Doni shi ai kaza da kaza da kaza wuce shi kenan kamar an yi ruwa an dauke kamar an yi ruwa an dauke saboda haka misali kaga shi ya yadda ya ji ya faɗa ne ya kama shi amma akwai maza da na gaya maka mafi su ne mafi yawa masu matsala ba sa faɗa ba sa faɗa har abokansu ba su faɗa ballantana ran sabuwa akwai kuma waɗanda ha'inci ake gaskiya tun yana yaro an san akwai wannan matsala. sai kuma aura wata ba didi ba ne misali zaman turai to wannan kenan abin da ya sani ce kuma mafi yawanci na sani akwai abin da mata ya kamata su akwai matan da idan suka fuskanci haka sai su nemi kuma ya za su yi su gano me dalilin su warware masa a saboda wani namiji za ga kamar ai za ka yi mara mu'amalar yaro ne bisan abin da yake ba hmm. sai ya zamanto misali ta nemo wani lokaci dai sha bai sani ba ko kuma misali waɗansu abubuwan makamanta haka waɗannan yawanci suna mata wanda yasa nake mafaɗi cewa duk da dai kaɗan ne ɓangaren nata amma ya kamata ya zamanto ita wace gudunmawa za ta bayar tun da mun yadda za mu zo mu zauna mu assasa family da ba ta yi magana ko suna ma da ƴaƴa ko wasu a ciki to misali za mu assasa family mu shekara wajen 20 ko goma tare a cikin wannan wahalar ba daidai ba ne sai mu tattara gaba ɗaya mu nema kan magani da za mu zamanto mu warware waɗannan matsala eh, idan ka ɗauka da da iyayenmu da kakanni ai suna har abinciccika da waɗansu matan suke wa mazajen su ai abinciccika ne domin ya zamanto ya ƙara musu ƙarfi eh, kamar misali abu abincin da ake miyar da ake da albasa shaye-shaye da romo ko waɗansu abubuwa shi ne ke za a ce a yi mu za da iya tarar amma wannan tasin zai taimaka masa ne a wajen kaza a wajen a wajen wannan misali alakar su da waɗansu abubuwa ma'ana kenan a da ana yi wannan misali ne guda ɗaya misali na bayar waɗansu ban san su ba waɗansu misali ɗaya amma dai daɗin ana yi zai zamanto abinciccikan an sani wanda za a haɗa mar zai zamanto ya ci dan ya zamanto a samu wato kwanciyar hankali tare ba za a ce mar bai san abin da yake ne je ne ba hada ma an zo an zauna ne saboda a tabbatar da manufa guda daya a samar da zuriya guda daya saboda haka ni ina ganin ita dan inda nake ganin laifin ta kenan amma shi din ya kamata ya zama to cika ila ba shi da lafiya ne to wannan sakon ya ce shi sa biyu ah, ta farko tana da 'ya'ya biyar ta biyun kuma tana da 'ya'ya biyu Ah, ita yanzu amaryar tana magana lalle sai an raba musu gida saboda ita ba za ta dinga yin girki ta ci da waɗancan bangaren ba shi kun bai da karfin da zai raba musu gida to ya rasa kuma yadda zai a ah, wannan wannan ganin kamar misali ba na yare ba wannan wannan na abin da zai iya dauka ne hmm. idan ya to lokacin da ta aure shi ta san da haka zai zauna saboda me kuma zai zamanta wani abu sabo ya zo da ba dan mai misali in da ta san ga yanayin yadda yake kuma har ya hada suka zauna har ta samu ƴaƴa biyu mai dalilin da zai sa ta ce ba ta ciyar da ƴaƴansa ba kuma ƴaƴansa misali a musulunci yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ai ƴaƴansa haƙƙinta ne ta ciyar da su ta kula da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladi mace mai kiwo ce a gidan mijinta wa waladihi da ƴaƴansa ba yayanta ba wa hiya masulatun an ra'iyatiha kuma da Allah zai tambaye ta akan 'ya'yansa ita ta haife su ko wata ce ta haife su kuma ka ce ba ta yi ci da waɗansu ba bai taso ba ai hasali kamar yadda yake cewa jin daɗin mutum shine ka ci da wani amma wato kuncin zuciya ne ya zaman to kace ni iya ni kai na kawai shi yasa um, a cikin a cikin hancin wata mun yi maganar akan najin ko akan insan ko abin da ga cewa research din da aka shekara 72 grand research din da muke cewa an yi din nan hmm. gaba ɗayan abin da suka faɗa shine ka samu mutane a kewaye da kai kuma kuna zaman lafiya amma yanda zaman zamanto ta koma gefe ɗaya da ita da 'ya'yanta sai sun to sun samu wannan wato wato wato kulli a cikin zuciyarsu ba su zamanto su rayu sosai ba yayin da yara suka taso suka rayu gaba ɗaya shi ne ke nuna cewa za su family din zai zamanto za a ji daɗi za a yi abin nan amma yadda ta ware saboda kawai tana son ƴaƴanta zamanto ba ta son da waɗannan ci abinci da wani kowa ba ta sai ta je gaba ta shekara girma ya zo mata ta fuskanci cewa rayuwar ba daidai bane yasa wai aka ce yana ɗaya daga cikin courses mutum ya karanta wannan grand research din yana daga cikin courses na saurin mutuwa kuma research ne ba wai ana yi akan mutum ɗaya ba hmm. mutane aka fara tun 1925 ko wani abin haka bayan yakin duniya na farko kuma har yanzu research din bai tsaya ba ana ci gaba da ana ci gaba a dau a dau a yi test din su a yi waye lafiyar su ba kamar lafiyar wanda suke zaune lafiya a cikin wato family din babba za ga cewa lafiyar su da kwakwalwar su da ci gaban ƴaƴan su da waye ba daidai yake da waɗanda suke zaune su su kadai ba France ya sun mutu amma jin akwai ragowar ko mutu waɗansu tsiraru amma dukkan wanda aka fara da su sun kusa 90 yanzu sun shekaru 90 yanzu a raye wanda akwai mutum biyu ko uku sun yi shugabancin Amerika a to wannan sakon ya ce salamu fatan alkhairi gare ku muna roƙon Allah ya saka wa dakta da gidan aljanna malami na fahimci yaren mijina shine quality time amma tun da kai maganar middle age crisis aka shigo wannan rukuni ya canja min na rasa yadda zan yi da shi ko da zama baya iya yadda mu zauna shine take neman ƙarin haske musamman yadda za ta iya ci gaba da ma'amala da shi a middle age crisis AI wato shi tunda ban san abin da take yake yi ba kaga ba zan yi ba da shi ba na baya zama kutukuta AI abin da nake so in faɗa guda ɗaya ne hmm. idan mutum yana son ya fahimci middle age crisis ya je ya karanta adolescence misali an suka zama adolescent mai suke zama za san istiklaliya misali ya zama tuna da yancin kaina dan taking decision dan bar kaza dan bar kaza dan bar kaza da karanta abin da ake yi in an ce yaro ya zama adolescence me ake mu'amalantar da shi to shi ma wannan abin ne yake zuwa kawai amma a dan a dan jirkici saboda misali bata faɗi me kawai baya zama ba shi kaɗai bane tunda baya son a zo kusa da shi zai kuma ya zama zamanto language ɗinsa ne a akwai waɗansu dalilai ne da suka janyo waɗannan abu wanda zai zama zamanto bayani ne mai tsayi amma abin da nake ga mata middle age crisis kamar yadda adolescence yake da time Determinating terminating shekara ɗaya biyu uku daga nan kuma sai mutum ya dawo to amma abin da yake muhimmi shine ta fuskanci cewa me ake wa adolescence adolescence yawanci yara idan sun kai wannan matakin na adolescence za ga cewa akwai abubuwa da ake cewa iyaye sai musu su sa su shawara su ba su aiki su haɗa su da kaza waɗannan abubuwa to shi ban san me yake yi ba shi yasa zan zai wahala ya zamanto directly in ba da shawara akan abin da ya kamata ita ta yi amma dai ta lura me ya canza me ba ya yi kuma katta yi nagin abinda nake nufi wato naci da mita akan cewa ba a yin ka ba ba a yin ba ta yi kokari ta ga cewa za ta iya canzawa don ya zama to su fita tare ana ce salamu fatan daga gare ku Allah ya saka muku da gidan aljanna malam ina cikin matsala a aure na a kasancewar yar kanin yar kanin babana na aura dan kanin dan wa da yankani ne suka aka da su aure to yanzu tun da ta haihu malam wallahi nake jinta bayan da na saba jinta ba kuma ni na rasa yanda zan yi wannan ya sa gaba ɗaya auren na ta yi fita da na kuma ba ni da yancin da zan rabu da ita saboda alakar mahaifina da mahaifinta to shi ne yake neman mala ya bashi eh amma amma ban ɗaya daga cikin abin ban gane ba shine a ɗabi'ar ta ne yake cewa baya samu ko kuma a alakar su ce a alakar su da ta haihu eh sai yake jinta bayan da ya saba jinta ba eh misali ai ne na kasa gane shin yana nufin alakar kwanciya mm. in alakar kwanciya ne wata kila kila laifin iyayen zai da shi kuma zai iya gyarawa ai shi ne dalilin da yasa ake ɗauke yarinya kwana arba'in saboda wai wai wai da ake cewa haihuwar fari akwai ba hausa suna da wannan maganar gyaran kasar abin da yasa akwai abubuwa ne misali me yasa ake bata da nama wanda ake cewa kauri ai jikinta ne ya canza sai zaman to ya ra'ayi a mai da ita yadda take me yasa ake mata ruwan dumi da daddan na mata jiki da waɗannan abubuwan dan jikinta misali ya zama ya koma maza ba sa ba sa ba da wannan naman ba sa ci da ita mafi wato a talauce da sati ɗaya ake yi amma hakikan lamari akan yi wata wata kwana arba'in din nan kullum sai ta ci ko waɗansu misali akwai gidajen da suke cin gasashi akwai wanda suke za a yi mata wato soup wato wato romo na nama da zaman ta rinka ci ba sa yi jikin yarinya kuma zai iya saki misali idan idan misali wannan na fahimta kan misali yanayin saduwa ne hmm. jikinta zai saki kuma ya kara auren wata ya kara yi jikin nata zai kara saki kenan sai ya zamanto koyaushe ya rinka saki ya rinka saki ya rinka saki bayan laifin laifin mu ne mu maza misali ba laifin matan bane saboda haka kafin ta haihu a tanaduwan nan kamar inda ake tanadar kayan jariri haka ake tanadar kayan da za a yi kauri kauri ba wai abu a samu dalilin ma wannan misali nama da ake ajiya yawanci a soya wanda ya zamanto wadan sai a rarrabar misali a ita ya kamata ya zama ta ci saboda nama na sa nama ya tofu ita kuma naman ta ya zamanto ya yi laushi saboda a ayin bai laushi ba zai iya fitar da wannan yaron ba kamar saki zai hmm. to sannan kuma sai a mai da shi yadda zai zamanto ya dawo wata misali in bai yi wannan ba sai ya zamanto ya yi Ayi yi kokari a dawo ai yanzu ma abin ya zama da sauki duk za ga suna yi da wanda za a yi akwai abin da har misali turaren da ake yi lokaci ba na son sai ga kamar abubuwa ne da mutane sun sani ba akwai turare da ake masu a ce a ce ta rinka tsuguna akan turare akwai wanka da ake da da ganyen sidir da waye wanda ake cewa ta rinka shiga cikin ruwan duk waɗannan idan ba a yi ba iyayen zamani ne misali ba a yi ba kuma sai ga laifinta laifinta ba ne idan kuma ya ce ai ya kamata a ce sun sani to shi me yasa bai kamata ya sani ba Wani abin da na faɗa a farko ana koyar da wato ana shiwa wato bikin aure shiri amma ba yi wa zaman aure shiri amma hakikar lamari idan an yi waɗannan abubuwan idan ta dawo bayan wannan wankan arba'in din tunda shi ne dama yawanci jini yake zuwa har ya ɗauke ba ga yi kokari ake ma a blocking ɗinsa ya kuma to ba zai kusance ta ba to idan ta dawo din za ga cewa kamar yadda ta zuwa amarya haka za ta dawo misali abubuwa ne mun kyale su ba mu koye su ba na iyaye da kakannin mu watsar da su ko sai muke tunanin za mu ga daidai ya ba mu ga daidai ba mu ga daidai ba duk da wannan ba a cikin yaran su ya bane da mu ya gane amma dai misali wannan abin da zan faɗa mar kenan sai ya kokari yanzu in ya je samu tsofaffi wanda suka san abubuwan ana yi za ka ta dawo da haka ba zai ce ba ya zai ya rabu da ita ba ya rasa yadda zai rabu da ita rabuwa ai larura ce to kuma ba ma hali bane ya canza dabi'a a jikin mace kuma kowace abin da iya ta Allah ya kiyaye yanzu misali kenan kawai sai wani abu ya samu lokacin haihuwa sai ya zamanto ta samu yoyon me kenan ke wani ba automatically kenan ta disqualifying din kanta wanda kuma alhalin a wajen samar da dan da za ku rayu da ita ne ta samu wannan abin maimakon aje a nema wata magani a dinke shi aje a gyara kaga wannan ba daidai bane ina ganin mu ma sai mun yi sacrifice shi yasa nake jin haka a farko din aure ba jin daɗi bane misali yanzu magana jin daɗi ake yi a aure ɗaukar nauyi ne wannan wannan matsalar ta same ta ya same ni saboda inda a ce shine ba misali wani abu ya same shi ya samu irin wannan ciwon kan gaban sai yanke ba duk ana samu ba sai da ce ya yi ta ba ta zauna da shi ba ya je ya san yadda zai ɗan abubuwa ba haka ake zamantakewa zamantakewa aure daukan nauyi ne na yadda wani na ciccibe shi na dauke shi saboda haka shi ma yadda yadda ciccibe ne mu tafi amma idan kowa zai iya wa kowa waye zai zauna ba zai zauna ba masu rari bara mu dawo gurinku musamman wanda za su kira mu akan lambar waya sufuri takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai da kuma sifili bakwai sifili hudu hudu tara sifili tara sifili hudu hudu a ah, musamman mu ji tambaya ko ah, da kuke da ita a cikin wannan shiri wa alaikum salam wa rahmatullah sunana abubakar alhaji ina da yana na rigirar to ai ba ma bukatar suna mu je kai tsaye kai tambayar Eh, tambaya na shi ne ai wannan namijin da yake magana cewa matarsa baya gamsuwa da ita ko kuma baya yana jin da ba da ya saba ba ina ganin ai wannan magunguna da ake na da kuma na gargajiya ina ga a ƙauye ya shiga ƙauyuka ma balle sun yayi hmm. ina ga ko abokanan da zai tambaya irin wanda suke da aure ai mutum ɗaya ko hatsi an faɗa mai da abubuwan da ya kamata ya yi ba tare da ma ya ya ya ya yi shi ba. Hmm. Eh, ni wannan shi ne shawarar da da ba. Ina ganin in ya tashi a cikin tashi bai ma zai iya gyara matan shi da aka mun gudu Ina ana gyara ruwa ma. Eh. to mun wannan wannan yayi eh, wannan shawara ce mai kyau hmm. amma zan yi wato zan yi tsokaci kaɗan akan cewa ya je ne akwai waɗanda suke na tura na tura ne wanda chemicals ne hmm. su kuma suna da side effect Wannan lokaci suna janyo cancer da waɗannan abubuwa dalilin da yasa ne maganar cewa a nemi waɗansu abubuwa wanda zai zama na gargajiya ne wannan gyara gyara gyaran wani lokaci suna da suna da side effect ɗinsu hmm. saboda haka kar a shiga kai sai in na bature ne a tabbatar likita ne gynecology musamman gynecologist ya bayar idan kuma namu na gargajiya waɗannan maka ne yawancin su hmm. maka ne da kuma waɗannan abubuwan saboda haka wannan kawai shine kali da zan yi amma shawara ce mai kyau Allah ya sauka da ni Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ah, Barkan ku da aiki. Barka dai. Zan magana da Abdullahi da Abdullahi. To dan Allah da ka kai wanda zai bugu ba sai ya faɗi sunan shi ba. tunda mun ce doka ce ta shirin yawa mu je Allah mara ni kan ba ilimi na samu kamar matsala ta ajana ta aure to kuma duk lokacin da ta zo mun a cikin abati ni tashi gaskiya na aikata istinari daga shi kuma da an fara maganar zan yi aure to shi ne ke tambayar da Allah bai mutsa ya za a yi samu magani to dan tsaya ko da mallan ne mata eh amma amma amma amma abin da nake shakka shine ya kai yi ka tabbatar aljana ce ta aure ka mun ba karatu aka yi maka aka ce kana da aljana ta aure ka eh gaskiya tana zuwa ne a zuwa lokaci a fili a gaskiya sai dai abinci a bacci tunani kake mana? wadakila kuma wadakila kana hada da dan kalle kalle wadakila kana hada da dan kalle kalle a'a a'a Eh. amma amma dama saurayi ya mafarki ba wani abu bane ba wani abu bane ba wai aljana ta auri mutum ai ba zai ma iya auren bane kuma za ta kai matakin da zai fara ganin ta a fili in ya to irin waɗannan ne ko idan ya yanzu misali ka shiga ɗaki kana jin da ka shiga ɗaki kafin ka kwanta ko ai kana jin motsi a cikin ɗakin eh wani zuba ina jin kamar ana numfashi kuma ba na ganin kowa idan idan ka zo ka kwanta lokaci da dare kana farka yi ga firgi kamar mutum mutum misali ka ji kamar mutum ya fita daga cikin ɗakin ko kuma mutum mutum yana tare da kai ya tashi ko wani abu eh, wani rubin na gurin ga kamar mutum ya a na kusa ni ba farka eh, wannan wannan yana kai da sauki malam naka yana da sauki ka je wajen malamai waɗanda aka yadda da su na rukiya su yi ma karatu ai fitar da su aiki ai ba ka ci gaba da zama haka kai aurewa in dai da gaske ne ita ce to ba za fa ka yi aure ba kuma malam duk na ne ma Na lokacin da ka ne aure sai ya so kamar jirgin kuma sai abin ya lalace to kuma kai yanzu ka taba zuwa dan Allah yi ma karatu an an warware maka wannan Allah na jiji nan yanzu aka so yi nake malam jiyan karɓar wani magani an yi ma karatu an yi ma karatu eh na jiji an yi mun karatu kuma wanda ya ma a akwai wanda suke aishi aljinnul ashik jinne wato aljani wanda yake mai auren namiji ko mai auren mace akwai karatu na musamman da ake ba sauka qur'ani gaba daya yake ba da kuwa nau'in tunanuka da shafe-shafe da za su zama ni ni ba harkata bace shi yasa amma dai na san suna faɗa akwai na san na san waɗanda suke faɗa suke suke yin waɗannan abubuwa idan ka buga watakila da harjin zan bar lambar wani wanda nake ganin cewa ya iya waɗannan abubuwan zai sai abin nan sai sai ka je wajensa amma ba sauke qur'ani bane gaskiya hmm. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah yawa game da bayanin da dakta ya yi yake son ya ɗan ƙara haske akan wannan maslahar da take sa wani lokacin ma'aikata da rasa mazantakar yawa yakan kasance za ka zama namiji yana da mata wani lokacin sai kasance idan yana gidan ɗaya lafiyar shi falau idan kuma yana gidan sayar ana samun matsala to abin da duniya da jama'a za su kalla shi ne lallai wadda yake a gidanta yin gidanta lafiya falau din nan ita ta ba shi matsala mafiya yawanci abin da tunani ke baya kuma akan samu akasin hakan wannan babu ruwanta ba ta can komai a kan al'amuran ba ba ta san ina za ta je tun da an ce wasu akan yi siyayya a kan haka ba ta san wata hanya ma za ta samar da hakan ba ko sai ya kasance idan ana gidan wadda ita ake zargin tana yin abun ita kuma a nan ake ne ba da lafiya to wannan jan hankali malam zai yi wa maza don su ringa fahimtar ɗabi'u da halayen matayensu wanda ta furcin bakin matayen ma kai in kana da hankali da nutsuwa za ka iya gane wace ce mai gaskiya wace ce mara gaskiya ko da ake likitan sai misali ya ba wa mutum shawarwari don kuma abin da zai ci da da gidanta ake lafiyar ne ita ta yi abin da da ya shafar haka wani kuma zai iya zama ma da burar daga gare shi kawai Allah ya tattara mishi hakan ne in yana can ba shi da lafiyar in kuma yana nan din lafiyar shi kalau zai iya zama zuwa ya zama tun haka din ne to malam dan Allah wani duba za a yi wannan al'amari don warware wannan matsala da yawa akwai matan da hakan ta kan faru da su su idan ana gidansu ana lafiya in ana gidan ɗayar babu lafiya kuma babu sa hannun su ba su san ma hanya ake bi a irin wannan al'amuran ba dan Allah ma karin da yadda za a yi a warware wannan matsalar a warware kuma a yi nasiha da jin hankali da irin alzaliman matan da ba su yarda da Allah ba suke zuwa suke yin abubuwan wasu ma zai iya kasancewa ka yi mugun abu ne ya dawo kanka da fatan Allah ya bai da malam gida lafiya. to zai kamar maimaita ka wasu ake maimaita abin da na faɗa dan ni abin da na faɗa dan da ai misali har biyu na kawo dan ya ja wannan ya matarsa asali wadda take nan wadda misali suke tare bayan abin da ta yi mar wanda ya firje ya fice ya kasa kusantarta wana ce ba safi ba ne kawai abu ne da shine koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa idan aka neme ta kattaki saboda idan wani idan abin ya fice shi kenan ba zai dawo kamar wannan din kuma yana nan a nan ba a nan ba wai wani gari bane a nan garin yake yana nan a raye a raye yake wannan kuma shi ɗayan jamin baki hmm, yake jamin baki yake saboda haka zancen a ce komai sihiri ne ban faɗi wannan ba misali komai tsafi ne wacce ta yi wa wani tsafi ba gaskiya bane galiban ba galiban ba haka bane akwai wani misali ƙari akan wannan wani lokaci Malam Ibrahim Khalil wani shi ya bani wannan labarin hmm. shi kuma abin da ya faru ya ga lokacin da irin likitoci su ce maka ka shiga ka ga yadda matar ka ta haihu sai ya ga haihuwar da ta yi yadda yaro ya fito da waɗannan abubuwan daga wannan lokacin sai zaman to gaban su na amfani misali wannan tsafi ake ma waɗansa ne wannan wannan wato yanayin yanayin abu yadda yake faruwa ba wai lalle zaman to tsafi ba haka amma komai a danganta shi da tsafi kokarin tura wato laifin ne kan wani kuma ɗaya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci yake cewa yaushe kulhuwa min inda kun ba da kallon kanka nan ka fita me ya janyo idan ta yi mar waɗansu abubuwa da ya kullata a cikin zuciyarsa wala bai ma san lokacin da wato gabansa zai nan abin nan ba ba tare da waccan ta yi ba ita kuma idan ta je ta shiga ta je ta yi tsafin ta gama tsafin duniyar ba zai warwar ba sai a ce yi tsafin da aka yi mai karfi ne su kuma ba su ta karbe kuɗin ta har su talauta ta har su shiga wani hanya na daban kuma su dau alhakin wadda ba ta san abin da ya faru ba wadda ai Allah zai tambaye sa da kiyama tunda yayin da kai wa mutum wato sharrin cewa yi tsafi daidai yake da kaimar sharrin ya yi shirka kuma kai wa mutum sharrin ya yi shirka gara ka ce mar ya aikata zina ya fi sauki a wajen Allah subhanahu ala saboda haka eh, ni ina ganin kamar wannan dama yanzu wato zamani ne da muka zo kan cewa kan cewa mun iya dora wa mutane laifi kawai sai wannan sai tura wannan laifi wannan sai tura wannan laifi amma ba ba ba gaskiya bane ya zama to komai tsafi ne ko wancan take wancan ɗakin ko ba take wannan ɗakin kuma shi ya kokari ya warware in ya san wannan matsalar kawai abinda zan faɗa kenan a taimaka da rediyo a taimaka da rediyo ai ka bar rediyon ka ba za mu je ka ba dan taimaka in mutum ya kira ba lalle sai ya bar rediyo kusa da shi ba domin yadda za a ji sosai assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai barka dai to masha Allah وعليكم السلام ورحمة الله بارك عليك الحمد لله السلام عليكم ايه الحمد لله Hmm. to ni abin da nake ina yi wa malam fata alkhairi kuma wato ina ɗaya daga cikin mai sauraron su tsawon lokaci ne a yi wa da Allah wato to shi ko ina ta jibiya in shi wani aina zan yi ƙoƙarin kakar samun ringa gaisawa da shi

wannan to shi ne inda amfanuwa ne kwarai saboda kan da ake yi malam suna ta wato ina ta amfani da su shi ne nake ta so in gaya za a samu malam ko zai taimaka eh insha Allah za a ci gaba da shirin da in ka in ka saurara wannan wannan wannan azumi wannan azumi wannan azumi insha Allah muna sa ran ba mu yi saboda haka ka tara insha Allah to to shi ne yawa na gode Allah ya tsara wannan lafiya mu Allah ne sufuri takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai da kuma sufuri bakwai sufuri hudu hudu tara sufuri tara sufuri hudu hudu layin mata da layin maza da wadanda za a buguwa. domin tambaya ko karin haske musamman a wannan rana da nake assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah da harbin da dakta na muku fata alkhairi muna kuma Allah sa ka mutu da mafi bikin alkar irin wannan gudunmawa da kuke ba ba. Akwai tambayar da halin da ka karanta ta farko a ta sati biyu ko uku da ya gabata hmm. na wannan bayar Allah da take magana kan wasu. Hmm. Kamar tana cewar ba mijinta yana furta mata cewar ba wanda ya mutu wanda ya rasa ransa akan da ta yi wasu ma'ana babu ta hanyar da zai iya baranta. da ainihin wato shi wannan shafi ko ta wasu irin fuska ce abin da gani ba zai bar ta irin wannan ainihin wato shafin ba sai dai in ya mutu in ya rasa rasa hmm. a ya kamata abdakta eh, ya dan ya hankalin irin waɗannan mazajen akan irin wannan farci da mummuna da suke wa kansu sannan kuma ni um, dakta kamar zai tambaya ta a wajen kamar satin da ya wuce na maimaita irin wannan tambayar akan tsinke ne? Mm, na yi nasa ya tsinke eh ina jin duk da ba gaya min zancen ya ce ko zai mutu ba mm. amma in har ya faɗa ɗin kuma manufar yin whatsapp ɗinta da social media shine ke kasuwancinta ta samu waɗansu da za su zama to su yi kawai ta wutar da kanta saboda komai ka jinkirta shi komai wato mutanenmu akwai abin da ah, wannan mai littafin the road less traveled hmm. ana cewa ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin gwanaye ne akan psychiatrist ne hmm. na sanin kwakwalwar fadada ɗaya daga cikin abubuwan wato da ba mu iya ba a wannan zamanin kuma ba ma son mu koya shine delaying gratification wai ta'jilul masarra delaying hmm. gratification shine misali abin da kake so ka cimma ka ci nasararsa wato ka ce kuma yanzu kake son sa sai zamanto in baka jinkirta shi ba wani lokaci kana buƙatar kai delay din sa gratification sai ka ji daɗin sa wanda mu misali ne da muke da shi a ka'ida na musulunci minista ajala shi a kabla awani o kaba bi hirmani duk wanda ya gaggawar cewa okay ni yanzu nake so to za ga cewa sai ya haɗu da wato jarrabar cewa an hana shi wannan abun wato sai mar punishment idan ya zama ta ci gaba da businesses ɗinta tana yana ci gaba da komai waɗansu ne suke kula da page din ba ta ci gaba da business ɗinsa ba kuma ta yi marmi hmm. ta yi mar biyayya ta ya fahimci a ta yi min biyayya akan wannan abin kwasam sai ka ji ya ce shikenan kya iya koma hmm. ita kuma dole ne za ga ma in aka ce mata koma ba ta iya koma saboda ba ta da lokacinsa hmm. idan aka zo wannan tashi da daren duk ta huta da waɗannan abubuwa to amma ce misali in bai yi ba ko su rabu tana da garanti da wanda za ta aura ne next da shi bata da shi saboda haka ya kamata yi mutane su koyi delaying gratification din nan saboda tana iya a nan abin nan din problem ne wato a nan warakar take bari in jinkirta har abu ya yi kasa ba duk abin da ka bar shi zai yi kasa kamar da zai yadda ka kasa ganin fuskar ka a cikin tafasasshen ruwa gana sanar kalli fuskar ta aka ce kai wannan ruwan wallahi kaza ko barin je zubar da wannan ruwan je ɗebo wani ruwan wani ruwan da yake nan wajen duk dafaffe ne ko tafasashe ne ko wani ma ba mai ba mai tsafta bane ba ka iya ganin ba ba gare gare ruwan yake ba shi wannan ya kulin da wannan shi ɗaya daga cikin abubuwa da ya faɗa kenan zan so mutane na jin a lokacin hancin gauta kamar mun faɗi wannan littafin the road less traveled haka aka yi kira sunansa the road less traveled wato hanya ce da mutane ba su cika bi ba amma nan ce hanyar da za su samu kwanciyar hankali da nutsuwa wani ɗaya daga cikin wannan abubuwan shine akwai delaying gratification mutum ya jinkirta abin da yake so sai wani lokacin kuma da yawa za ga cewa yanzu ai ko karatu da yara suke kokarin kawai suke yi bari su samu certificate ai rashin delaying din gratification hmm. saboda ka bari ka ka ci farin cikin waɗannan abubuwan alaikum salam wa rahmatullah yawa da Allah dan ah, tsokaci nake so na yi a hmm. game da abubuwan da aka yi bayani Hmm. shi ne da akwai mafi yawanci za ka ga irin wannan matsalan kamar ta mace haka da take samu a cire mai gidanta haka za ka ga an samu matsala amma iyaye a yanzu wala ina da guda biyu ɗaya irin ta samu me matsala ta samu matsala jaye ne ta rasa yadda za ta take kawo da ta gaya mahaifiyarta ta cewa ce kawai ta je ta yi haƙuri aikin da yana ci da ita yana shayar da ita shi kenan ya ɗauki mata ɗawainiya ta yi haƙuri to a yanzu haka ita ɗan abin da take ce mun shine ita ta haka ta kai ga yadda ita ba za ta iya jurewa ba Mene ne shawara to haka ni kawai sai na haɗa ta da mahaifiyata akan ita za ta ta samu mahaifi ita ta wasu magana a kan ne abin da ya kamata hmm. ita kuma ɗayar ita ma irin sun ita ma shekara wurin takwas ma da aure Hmm. ita da kanta ita kuma abin ya dame ta ya dame ta sai ta ke gaya wa mahaifiyarta da yadda ta same su a irin kamar za a yi taro din nan haka hmm. da take faɗa mahaifin sai ce ai wannan babban matsala ce za a ɗauki mataki akwai na yin auren sai ce a bar mishi komai zai ɗauki mataki shi da ya zo bayan ta ga gida washe gari ya zo ya same ta ya mata wai ashe ba ta da mutunci ba ta da kunya yanzu irin wannan za ta faɗa a gaban iyayensu ne eh? wato ma ita kawai wannan shi ne rayuwa yana ci da ita yana sha da ita yana mata sutura kuma ga ha ilimi tana eh, makaranta tana karatu ya dau ta. duk wannan ɗawainiyar da ba sai ta zo ta yi wa mijin tonon siriri a gaban iyaye yanzu da wani ido suke so iyayen su rinka kallon shi eh to kai ya kara jin wannan magana to ita ma haka kokarin da duk yin kenan ban sani ba tunda suna ɗan jin program din dai ko ana zai sa yau su ji malam ka ba su shawara Allah ya saka da alheri kawai na jin wannan taliki kai ta kan tambaya shi ko ba ta ba sai to karo eh amma abin da nake faɗa guda ɗaya ne wato waɗansu iyayen yanzu su ma iyayen yanzu ne hmm. wai wai wai muna cewa lokacin an zuwa sai a ce wai wai samarin iyaye misali saboda su ma misali ko ko ba koya musu ba ko ba su yi ba saboda ba a wato ilimin da iyaye da kakanni suke ba sa turawa na gaba na gaba na gaba hmm. ko kuma 'ya'yan yanzu suna ganin cewa su sun fi su ilimi saboda sun yi boko sun yi waye sun yi waye su ba su san komai ba to sai ya zama to kila wam shi ma wan watakila yan shekaru ne kaɗan bai ma san ana yi ba hmm. bai ma san ana yi ba misali watakila mu da muka taso a gidan gargajiya irin gidan gandu da waye wani lokaci kana satar ji ko wani lokaci hmm. kana satar ji abinda mata suke shi yasa misali muka sassan waɗannan abubuwan ko muke cewa ayi muke cewa misali ayi waɗannan saboda waɗannan sun taimaka kuma za ga cewa akwai iyaye da suka zamanto su duke waɗannan abubuwan har yanzu suna kula da waɗannan abubuwan ɗazu ina ta wani ke cewa a ka'idar eh, wani aure da muka je sai aka ce ai su a ka'idar su washe gari ya da waye suna zuwa gidan amarya sai ce to yana mu al'adar mu ce sai ce a ta yana ce ai abin da yasa ake zuwa da safe yarinya ka zo ka same ta misali budurwa mijin na watakila ya ɗau hudubar abokansa cewa wannan daren ba sai ka dage ka nuna mata kaza da kaza da kaza watakila ya ji mata ciwo to sai a je za su zo su duba ta za su yi mata ruwan ɗumi wadda wani lokaci har da kumburi za ga waɗannan ba wai dukan ta yi ba waɗansu abuwa amma abu ne taɓa bai ba budurwa ce sai a yi mata sai a yi mata ruwan ɗumi a daddanna sai ya zamanto kuma an yi mata wanka wato amarya kenan mm. saboda aka shi sa wata waɗansu za ga cewa daga daren farko din waɗannan wato first encounter din zai to daga nan ta samu matsala ma samu matsalar abin nan wanda shi ma ta ba ansa wani wa ake cewa misali dole ne kuma a ansa saboda daga nan wata za ta iya samun abin da ake kira frigidity eh, wato wato ya zamanto ba ta sha'awar namiji shi kuma namijin wani lokaci daga wannan daren zai iya samun wato wannan wannan shi shi ma ya to importance ya zamanto ba zai iya ba zai iya samun abin nan ba saboda haka wato muna buƙatar ilimi ne mm. muna buƙatar ilimi ne shi wata kila wannan wan bai sani ba ne ya jahilci abubuwan ci da sha ba shi bane kadai zaman da kewar aure yi hasali illa ce idan ya zamanto an samu namiji da matsala a cikin man littattafan fikiyo da muke karanta mu ai akwai illolin abin nan akwai al'una misali misali ya zamanto namiji gabansa baya miƙewa ko ya zamanto kankani ne ko ya zamanto duk waɗannan abubuwan fa malaman fikiyo duk suka zo marasa kunya ne su kuma marasa ku hakan na matan za a faɗa maka akwai irin su al'afulo akwai irin su alƙarno duk waɗannan abubuwan da ake tunani wanda ake zuwa ya operation yanzu a cire su nan duk sun yi magana su a kyau rashin kunya ce ai babu nika ai babu al'uyu ai badi ne mai zaman kansa a cikin kyau ba sai mutum ya nisa ba mutum ya je karanta askari akwai su duka to saboda haka mutane ya zamanto in mutum bai sani ba kuma sai ya tunanin rashin kunya ne gaskiya ba daidai bane ne ina ganin ai hakuri na yi fada amma dai ba daidai bane ba mutum ba shi da ilimi ya je tambaya ya je tambaya tana iya ce ya tambayi wani malamin malamin tana iya malamin ya zama to ilimin addini kadai karanta bai san waɗannan abubuwan ba a cikin misali yanayin yanda al'adar mulki sai a tambayi waɗanda suka sani amma dai matsala ce mace bai kamata ya zamanto a barta har ta zamanto ta samu wannan firjiti ba ko kuma shi ya zamanto waya kula ta ai me yasa shari'a za ta ce idan namiji ya wata hudu bai kula mace ba a zo a kira shi zai zauna ko dai ko dai a raba auren ko kuma ya ci gaba da kula ta amma na magana a ce wata ta shekara shekaru kuma a ce shikenan is normal tunda yana ci da ita yana sha da ita kuma tana da wajen kwana a gidan sai ka ce sun gaji da ita misali yar ba ta da kima ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne a yi hakuri kuma na yi faɗa. salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam da zafi na sannan kuɗaɗe yawa malam tambaya ta kamar akwai yanayi da aka shiga na rayuwa shi ma yana da iyali ɗayan ɗaya guda biyu hmm. yanayin ya canza ɗaya tana iya haƙuri da yanayin da ta canza a cikin amma ɗayan kuma tana samun saɓani da ita sosai sosai misali wajen bangaren mu'amala ta aure ya tafi yanzu ba abin da yake iya ita kuma kullum ta ce kuma ta ita ba za ta iya ba to malam a nan bangaren su su biyan wata shawara za a ba su sannan kuma malam kamar da baka ta farko akwai wata magana da kai to ban san wani irin da kane za ka ga kiyaye ba kuma mata ba ina da aboki wanda shi ma bai fi shekara biyu da yin aure ba shi Allah ya ce da son mace kamar irin bangaren halitta da kafara din nan ne matsalakar da shi gaskiya yana son mace to ita kuma shi kuma sai aka masa zan je sabon wurin yarinyar da ya aura sai a haka dai kafin sai auren sai yake ganin kawai mai jiki ko kuma yadda aka shiga ciki sai ga gaskiya duk wani abubuwan da yake tunani ba hakan ya sa domin ya yi ta saka to amma hakan zai sa cewar an shiga ciki din duk abubuwan da take masa yanzu duk abin da zai yi gaskiya ba ta murge shi hakan ya sa yake cewa zai iya sai mata shi fa ga irin mutum da yake so da ci mata fuska ba kuma hakan shi yana tsoron kar aje ya shiga hakinta yana da kyau da ya mutum shi fa ga irin mutum da yake so ita kuma ba ta kai wannan matakin ba fatan za ku tafi lafiya. game da na farko ya ce na farko tambayar farkon da yake cewa eh, tambayar farko yana magana kan subhanallah eh, a na biyun misali misali wato wato tadlisi boye wani abu ya zamanto da gangan aka boye kuma ya zamanto saboda wannan dalilin wannan ha'inci ne e kamar yanzu misali akwai waɗansu kantuna da ƙasan garin sanannu ne kantuna da ake saya na ƙara misali baya kirji da waɗannan abubuwan idan ya zamanto an yi mata dalisi an ɓoye masa waɗannan abubuwan ba ta da shi to idan bai tare da ita ba da babin fikiyo da waɗansu abubuwan ya kada zai iya damar da komai nasa da ya to ya kashe farko amma idan ya to har yadda kuma aka yi ci gaba da zama da ita kuma ba shi ta cewa a cikin abubuwa sai dai kawai in ya ga cewa ba zai iya ba sai ya rabu da ita akan wannan hmm. wannan kuma zaɓin sa ne saboda in baka ba zai ta cutar da ita tunda baya ba irin wannan abin yake so wannan shine shine shine abin da nake nake nake faɗa wannan ba akwai shi ba saboda an yi man rufa amma in har ya yadda ya kusance ta to ba ta ci sadaki ta ci raguwar abubuwan da take da su sai dai kawai ya zama da ba ka yi hana mutum wannan hadisin na na na Qais ibn Thabit ibn Shammas wanda matarsa ta zo ta sha Rasulullahi ina jin tsoron zaman to butulu bayan ko nayi musulunci amma shi Qais bana tuhumar sa wajen rikonsa da addini bana tuhumar sa wajen kyawawan sa haka ce yana da muni ne wato wato kamannin sa bai mata ba Allah sai sai ce ta yi huli dai kaga namiji ma ya ga cewa ba zai iya ba ya yi saki akan in har da gaske misali wannan ya gani ko ya ga babu ya gaya mata misali ci gaskiya ga dalilin da ya sana aure kuma abin nan na ashe yaudaranta a kai saboda haka mu haƙura wannan ba laifi bane ina ganin ba ka zo ce mutum ya zauna akan abin da baya so ba to tambayar ta farkon je eh, ta ta sinke mu na na na shafa ina da Assalamu hmm. alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Rahama ce? Eh. Ina malam barka da yamma. Barka ka dai. Rahama Wa alaikum salam. Ina tare ke. Yau malam ina da tambaya dan Allah. Na. To mu je. Idan muna ma'amala da mai na, mun bi uku yayin yawa har ya gama. Hmm. Na'am. menene tambayar to eh tambayar oh, idan ya zama to misali wato wannan shi ne abin da ake kira premature ejaculation wanda akwai hanyoyi da yawa da ake misali saurin kawo akwai wanda ake bada magunguna na gargajiya wanda zai zama to akwai na bature wanda ake shafawa misali wanda zai zama to kamar zai kashe wato feelings to kan hasha fadin wanda zai to zai iya daukar lokaci kafin ya zamanto yi sannan akwai kuma stop and start wanda akwai salo gaskiya da yawa mutane su rinka karatu ma kawai wa lokaci kan kara nan gaba wannan da abubuwan ba akwai shi a karance ba ba bani na ba ni ba likita bane misali ba amma dai basic abubuwa da ya kamata ka sani na kai inganta rayuwarka karanta su mana akwai wanda misali misali abubuwa ne da wato creams ne da ake amfani da shi wata shida makai malam akan wannan magana da cmd na urology dr atiku wata shida muka akan wannan magana to to mutane su dinga karatu mana ni ne ni na ganin su irin da salo da da ba waɗansu kuma ba ma magani ake cewa su sha ko su shafa ba amma dai kawai canza techniques ne kawai shi ke abubuwan yanayin yadda za su yi waɗansu kuma idan ya zama to ba zai yi ba gaba ɗaya sai a ga cewa idan ya biya sa ya zai kuma shi ya ci gaba har sai ta biya bukatarta duk ina ganin waɗannan ba duk akwai su a rubuce kuma marubuta sun rubuta na turawa na san babu shi a hausa biya saboda yanayin wato mu abubuwan mu eh, sai mai da komai kuma sai zaman to baza waɗansu abubuwan ko waɗansu wanda bai kamata bai zaman to faɗa su ko waɗansu amma dai yana ganin ai karatu a cin gauta ɗaya daga cikin dalilin da ya samu ke faɗar littafi kenan mu wuce hmm, saboda Allah kala ka sa mutane ya layi al'umma ta ci gaba ba ta karatu duba sun mu duk sun mutu babu libraries in yanzu ka zo kai littafi ko misali yaran su yaro ai yanda yake tafiya misali yanda zaka ce mutane ba sa karanta sun fi so kai da Allah zo ka dan gaya mana a ah, ba ma nan ka zana ka dan yi karatu mana ai mu al'umma ce ta zalikal kitabu ai akwai littafi ba yanda zaka tashi ka wuni baka karanta littafi A kallan ka shi ka karanta misali izifi daya izifi daya cikin alkurani ya shafi wajen kana magana fa shafi goma ba kenan man ba na nufin kamar a matsayin ka na musulmi bai kamata ba kana da shafi goma to da ce shafi ɗaya kake karanta a shekara mutum ya karanta shafi ɗari uku da sittin da biyar a ya karanta wani littafi sabo wani ya ta karanta labarai da waɗansu abubuwa ba su wani muhimmai abubuwan da za ka gyara rayuwarka Ah, ina tuna ɗaya daga cikin malamai dr nura abdullahi yana tambaya ya sha da yanzu dan allah mun tambaye ku yana wata lacca ne ya ce wani littafi kake karantawa yayin da ka zamanto ka samu matsala a tarbiyyar 'ya'yanka ko ko zamantakewar gidanka wani littafi kake zuwa duk gaba ɗayan wajen aka yi shi babu ya yanzu kuma za ka iya zamantowa ka gudanar da abubuwa motar ka ta zo ba manual ko kuma ba zai yi ba yi to ai kowa yana da manual to amma mu ba mu da manual din tarbiyyar gida ba mu da manual din misali yanzu yawanci abubuwan lafiya da waye turai za ka ga yi rubuta maka aiki a littafi in ka ji kaza kaza yi sauyi kai kaza in ka ji kaza kaza yi sauyi kaza zai akwai shi a cikin littafi za ka ga cewa an buɗa yara ma an koya musu da an yi sai ga sun tashi sun yi to amma mu minki ki komai kowa ya zo yi mana gaskiya sai mun yi karatu Assalamu Wa alaikum salam ke ce me ya tafi yin um, na ce ina wa dakta ba fatan alhamdulillah. Daman za ta iya yiwuwa a ce mutum a zauna zaman shekara da shekaru ne dai gaskiya mun shafa wajen shekara goma da mai gidana sai yanzu Allah ya fara buwa wallahi kwata-kwata ko tunaninsa ba na iya yi. Kwata-kwata ya fice min da rai saboda irin abubuwan da ya rika mu ko da a irin hakan tana iya faruwa sai ka ji kwata-kwata ko tunanin ma mutum wallahi ba na yi. Mm, me yake miki? Wallahi saboda irin rashin mutuncin da ya shuka mun kan na bar gidan shi ne na haka shi ya sa. Mm, Zai yi wata wata biyu wallahi babu ni ba eh. Eh. Ba magana, fada kawai. Eh, wannan ana yi mana malama sosai makuwa. ya zamanto wani dalili da ko kuma yanayin mu'amala yanayin mutum ya ji gaba ɗaya ya fita ya fita daga ran mutum ana yi don ta yi kam ana yi babu babu wata matsala a cikin waɗannan abubuwa abin da kawai muke faɗa shi ne um, kafin mutum ya kai ga wannan matakin misali mutum ya shekara kaza din a hankali abin yake zuwa an yi maka kaza ka ajiye an yi maka kaza ka ajiye wai akwai wani wani wani bincike da aka yi study ne aka yi sai aka ce wato kwado man baya son ruwan zafi hmm. yawancin kwaɗi da za a sa su a cikin ruwan zafi kana sa su za su fita ka ba za su mutu ba hmm. za su iya misali wato zamanto jikinsu ya ruwan zafin ya zan amma za su fice hmm. sai aka gudanar da wani ɗaya kuma aka sun wato kazan yanci experiment da ake guda biyu ne eh. to sai aka ba aka ajiye kwado a cikin ruwan ya zamanto sai ake kunna wutan ake kara ake kara ake kara ake kara a da ya ringa zafi yana zafi to shi kuma ya zamanto yawancin kwaɗin da aka yi experiment din da su sai ya ringa tunanin ya sai ringa yin kasa yana yin ƙasa yana yin ƙasa duk wanda aka yi da experiment din wannan mutuwa suke sabanin wanda ya zo da zafin shi ne sai suka gano cewa ashe yawanci mutane idan ya zamanto suna ajiye waɗannan abubuwan haka a haka a haka suna tunanin za mu iya za mu iya za mu iya saboda yana tunanin kawai a akwai wato wato digiri din da ruwan zai kai hmm. ka gane ya zama to fice sai zama to bai fice ba hmm. har ya kai irin yanda wanda da sashi aka yi zai fice hmm. sai ya mutu a cikin waɗannan ruwan to mutane da yawa shi yasa ake cewa da mutum ya fara jin matsala yi kokari kai addressing din matsala akwai ɗaya daga cikin wato bincike da ah, akwai wani marubuci ah, sunansa zumbardo zambado hmm. yana nan a rayi ya yi rubuta wani littafi lucifer effect ta yi kusan san littafin sa lucifer effect how good people turns evil hmm. wato wannan lucifer eh, abin nan ya yi wani sun yi wani wato bincike wai ana kiransa broken windows hmm. broken windows wannan broken windows eh, in mutum ya je dai ya karanta dai gani a cikin ko wikipedia ne in kai broken windows mutum zai je da misali wani duk yayin da ya zamanto ka zo ka samu glass shi ba kai kokarin ka yara ba to barna za ta ba ta shi yasa har ma suka yi suka gwada experiment din a unguwar masu kuɗi da unguwar talakawa a unguwar talakawa da ma ana yi kafin ka ce me ma an sace duk abin da yake cikin motar da abin da yake cikin motar a unguwar masu kuɗin sai zama aka zo aka ajiye motar motar ta ne bai sai aka zo aka fasa wato window din suka zo su da kansu masu experiment kafin ka ankara unguwar da bai kamata a ɗauko mai ɗin ba kafin ka ankara shi ma aka sai aka zo aka rasa abubuwan da suke ciki saboda haka ma'ana abu in baka riga ka gyara shi ba daga farko to ci gaba da rinka ci gaba da rinka yi kafin ka ankara sai ya zamanto ka kai matakin da ba za ka iya gyara ba ko kuma ya ma balbalce gaba Wanda wannan shine misali abin da ya kamata mutane mu fahimta kuma Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu amma dai ran ƙara yi ta rinka karatu Allah Allah mu karatu karatu ba ana yi ne mutum dan ya zamanto ya tsira daga waɗansu abubuwa ya taimaki waɗansu amma shi abin bai shafe shi ba zai taimaka waɗansu eh, kuma ka taimaka waɗansu ya ga cewa baka san ya zamanto shi ne sababin shiga ka idan mace wadda za ta zo ta shayar da kare ruwa kare fa ba wai ba wai abin nan ba kare wanda aka hana ma ka ajiye shi a gida da takalminta kawai Allah ya fashakar Allahu laha fa Allah ya gode mata kuma ya yafe mata duk zunuban da kuma an ce babbar karuwa ce a cikin banu isra'ila saboda haka mu rinka karatu da Allah saboda watakila za mu ce ciwa ne da kalma guda ɗaya to ina ganin wannan mai waye ya a takaice saboda lokaci assalamu alaikum Salamu alaikum salam. To saboda yanayin abubuwa da lokaci ya alhamdulillah kawai ni bare rike taro da sabon godiya. Allah ya saka da ta da gaskiya yanzu da muke tare da duk wanda suka bada gudunmawa a cikin wannan shi sun lokaci akwai masu da yawa amma dai alhamdulillah bukata lafiya kuma wanda suka jawo yadda lafiya dan abin da ya fa to masha Allah mun gode sosai to amin gode sosai to amin to eh. mm, ah, masha Allah to muna sanar da masu rari cewa akwai daura ta wuni guda a kan tarbiyya um, da aka shirya za a yi shi ne ranar lahadi 21 ga watan janairu na sabon shekara a masallacin faruk da ke unguwa uku sai biyar kwatas da misalin karfe tara na safe har zuwa karfe hudu na yammaci malam abubakar muhammad abubakar da dr nura abdullahi wanda za su gudanar da malam da muke tare da shuwato da dr Abdullahi ismail muna fatan jama'a za su halarta domin samun tagomashi da yake karkashin wannan kulawa da ba da horo musamman akan abin da ya danganci tarbiyya malam muna godiya mutuka allah ya saka da alƙali amin na a yi ta hakuri da ni wadannan mun muna yanzu da ni a faɗa wada an gudu wada an gudu Allah da ya rubuta shi a bai <laughs> alhamdulillah muna godiya mutuka Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mizani abu ne dai ba mai abu ne mai wahala musamman lokacin ganin eh, dindimu da suke tattare eh, ana can yawa ana can ga harkar ɗalibtaka eh, ɗalibai a jami'ar bayero ga masallaci ga mukami ga shi kuma duk lokacin da aka yi ɗaurin auraka akan so malin ya zo domin ya ƙara ilmantar da mutane muna godiya allah ya kara allah ya saka da alkari da dukkan wanda suka yi ɗawainiya musamman ah, malam sani da usman da salisu duk da suke kokari su ma musamman gurin sanya wannan shiri a shafin malam tsawon lokutan da muka ɗauka tun daga watan oktoba har zuwa disamba yanzu da muke shirin gargarwa mu ma za mu je hutu gaba ɗaya da malam za mu tafi hutu sai kuma an sake dawo da mu sha Allahu maimacin shirin zai ci gaba da zuwa a cikin sabon wata kafin kuma mu kara juwa ya musamman wata gabar da malam zai kara dora mana insha Allahu muna godiya Allah ya saka da alkhairi a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da ware wannan gida sukutun don ilimantar da al'umma musamman ma'aurata da masu shirin yin auren Ah, da kuma nura abubakar musa shine shugaban shirye-shirye ni da na shirye-shirye na gabata nake muku fatan alkali da fatan allah ya sa mana alizani gaba gabata sai kuma insha allah mun kara haɗuwa wani lokacin insha allah salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan adam yawan darasa daga ƙasa aka halice shi ƙasar sai makoma ta sa abincin shan sirgar suna ƙasa isa a yaƙi na waƙe akan dan adam rayuwar dan adam shirin gina rahama